Jahalu duk anan yana nufin wauta Shi ne wani mawaki yace alala ya na ahadun alaina fa na jahalu ko fa na jahala jahalin jahili jahilina kada wani ya mana wauta sai mu wauta sama da ta wawaye. to da haka jahilci yana zuwa da ma'anar rashin sani yana zuwa kuma da ra'anar rashin nutsuwa to sannan malamai suka ce ko mutum ya san abu in baya aiki da shi ana iya ce da shi jahili domin shi sani ma'anarsa shine aiki wa mal ilmu illa bil amal shi yasa zaka ga sau da dama a Qur'ani Allah yana ce wa Yahudawa jahilai tare da suna da ilimi abin da yake nufi marasa aiki da ilimi yadda muka saba insha Allah za mu fara karatu da littafin al-uqudud duriya kuma a yau muna yammaci na Litinin 23 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1446 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Maka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya yi daidai da 29 ga watan bakwai a shekara ta 2024 miladiya kamar yadda muka saba muna farawa da karatun littafin al'ubudu duriya kuma yau shi ne darasinmu na goma insha Allah. ta'ala idan ba a manta ba dai muna karatu a matashiyar da ibn abdulhadi ya kirawo ta da wa musannafati sheikh yana daga cikin abubuwan da ibn taymiya ya wallafa na littattafai sai ya ci gaba da ambatowa yana ta ambatowa yana ta ambatowa to mun tsaya a daidai inda ya ce والله الموفق wala يحبه ويرضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سيتي انتهت خطبة هذا kitab. to anan muka tsaya ibn abdulhadi ya sake cewa wa min musannafatihi aidan yana daga littattafan da ibn taymiya ya wallafa har ila yau kitabu bayani dalili ala butlani tahalili littafi, mai suna bayanu dalil ala butlani tahalil wannan ma yana daga cikin littattafan ibn taymiya an buga wannan littafi sau da dama ba sau ɗaya ba kuma an yi masa ta haƙiƙi tahqiqin da ya fi kowanne shine tahqiqin da Dr. Ahmadul Khalil yi masa wanda Darugunul Jauzi suka buga to sannan ya sake cewa wa kitabu sarim al-maslul ala shatimin rasul ma'ana kitabu asarimul sarim al-maslul ala shatimin rasul wannan shi ma yana daga cikin littattafan ibn taymiya kuma littafi wanda yake sananne wanda masana suna cewa kafin ibn taymiya ba a taɓa rubuta littafi da wannan topic din ba kuma duk wanda suka zo bayansa kamar daga wajensa suka kwaikwaya abinda littafin yake cewa shine zararren takobi akan wanda ya zagi annabi a ciki ibn taymiya yayi maganganu akan hukuncin wanda ya zagi annabi domin a zamanin ibn taymiya an samu wani kafiri da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ibn taymiya ya jagoranci mutane wajen ayi eh, fito na fito da wannan mummunan aiki kuma da tabbatar masa da hukuncin kisa duk da mahukunta sun ki to wannan yasa ibin taymiya har sai da ya rubuta littafi abinka da malamai komai nasu na ilimi ne kuma komai nasu bai gagara su rubuta littafi a kansa ba wa kitabu iqtida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim da littafin eh, eh, mai suna iqtida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ko a wata nuskar an karanta da fi mukhalafati ashabil jahim ma'ana littafi ne shi ma wanda yake mai matuƙar mahimmanci kuma yana daga cikin littattafan ibnu taymiya sanannu waɗanda an san su duk ɗalibin ilimi mai karatu ya san wannan littafi ma'ana ba sa daga cikin littafi na nesa nesa wanda ba a san su ba suna cikin littattafan da Allah ya musu baiwar shahara sannan littafi na uku akwai kitabu tahrirul kalami fi hadithatil iqtisam tahrirul kalam fi hadithatil iqtisam ya ce wasan mahu ba'duhum wanda wasu daga cikin malamai suna kiran shi wannan littafi da suna kitabu taharir fi mas'alatil hafir ko kuma kitabu taharir fi mas'alatil taharif fi mas'alatil taharif duk an karanta da haka to sannan wa kitabu raf'ul malami an anil a'immatil a'lam raf'ul malam anil a'lam shi ma littafi ne daga cikin littattafan ibnu taymiya kuma sananne ne an san shi wa kitabu siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya ko war ri'aya kamar yadda wasu suke faɗa to shi ma wannan littafi ne daga cikin littattafan Ibn Taymiyyah wanda shi yayi shi ne kawai akan siyasa dan ya tabbatar maka da cewa siyasa abu ce wacce take a addini sannan kuma ga ta ga sharuɗanta kuma ga yadda addini ya zo da ita fi islahin ra'i war ra'iyya to sannan akwai littafin kitabu tafdilu salihin nasi ala sa'iril ajnasi tafdilu salihin nasi ala sa'iril ajnasi littafi ne wanda an kunsa shi a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya da yawan littattafan nan nasa idan ka ɗauki littafinsa majmu'ul fatawa za ka same su ma a ciki mana da an kukkunsa su a ciki to sannan wa kitab at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya akwai wannan littafin shi ma yana daga cikin littattafan ibnu taymiya at-tuhfatul iraqiyya fil a'mali al-qalbiyya kamar yadda dama mun faɗa ibnu taymiya Allah ya masa baiwa rubuce rubuce ya rubuta littattafai kusan 500 to waɗannan duk suna daga ciki sannan akwai kitabu al-masailul iskandariyya fi raddi ala al-malahidati littafi mai suna al-masailul iskandariyya fi raddi ala almalahida wa littihadiyya to wannan littafi na masail ibn rushayd yake cewa radda fihi ala ibn sab'in ibn taymiya yayi raddi ne ga wani wanda ake kira da suna ibn sab'ina a littafin wa gairihi da waninsa kuma littafin mujalladi ɗaya ne waɗansu marubuta sun wallafa ko sun rubuta sun buga littafin amma da sunan bugiyatul murtad في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلهاد من القائلين بالهلول والاتهاد وأن اللتاف يعيش ندر ردي أكم ما سأكيدر كومي الله سوني هلولية ko ittihadiya ko 'yan wahadatul wujudi 'yan kowa Allah wanda wani ɓangare ne daga cikin ɓangaren 'yan ɗariƙa kamar yadda za mu karanta a nan gaba insha Allah to sannan ya ce wa tsorafu littafin ana daɗa saninsa da wani sunan banda wanda muka faɗa bi asab'iniya ana kiransa da Ya ce, yace lishtimali ha alar raddi alabni sab'in saboda littafin ya kunshi raddi ga wani wanda ake kira da ibnu sab'in wa adrabihi da tsarekunsa, ma'ana ire-irensa masu aƙida irin tasa gurɓatacciya sannan wa kitab ibn taymiya ya wallafa littafi mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan rarrabewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan shi ma a ciki yayi bayani akan walittaka da sharuɗanta na addini da kuma waliyan gaskiya da kuma waliyan iblis wanda dukkanin su qur'ani ya magana akai akwai awliya Allahi akwai kuma awliya ash-shaytani wa kitabu fada'ilil Qur'an da kuma littafi mai suna fada'ilil Qur'an wanda shima ma Ibn Taymiya ya rubuta shi wanda Ibn Rushayyik yana faɗa cikin littafin Aljami shafi na ɗari ya ce ana kiran littafin har ila yau da ƙa'ida fi fada'ilil Qur'an qa'idatun ko ka ce kitabu fada'ilil Qur'an ko qa'idatun fi fada'ilil Qur'an to sannan akwai littafi mai suna aqsamul Qur'an rantsa-rantsan da ke cikin alkur'ani shi ma wasu sukan kira shi da suna ƙa'ida fi aqsamil qur'an qa'idatun fi aqsamil qur'an kuma duk waɗannan littattafai an sa su a cikin majmu'ul fatawa to sannan akwai littafi mai suna amsalul qur'an wa kitabu amsalul qur'an misalai na qur'ani misalan da Allah ya ta bugawa dan bayi su fahimta to shi ma a wani Ƙaulin ana kiransa da suna ƙa'ida fi amsalil Qur'an, ƙa'idatun fi amsalil Qur'an. To sannan har ila yau ya ce wa hadhihil musannafat waɗannan littattafai ba'duha mujalladun kabirun wasu daga ciki manya-manyan mujalladai ne wa ba'duha mujalladun saghirun wasu kuma 'yan ƙanana ƙananan mujalladai ne. sai ce wala hu kitabun kuma ibnu taymiya yana da wani gaburtaccen littafi firraddi alal mantiqi wanda ya raddi akan mantiki ilimin kalami kenan wanda shi kuma mujalladin kabirin katotan mujalladi ne ibn Rushayyik ya ce wa tubi abi tahqiqi ash-shaykh abdussamad sharafuddin rahimahullahu an rubuta littafin da tahqiqun shaykh abdussamad sharafuddin Allah ji kansa da rahama a madaba'ar da ake kiranta da darul kima a India a shekara ta 1368 ta hijira amma da taken ko da sunan arraddu alal mantiqiyin arraddu alal mantiqiyin kuma wannan shine asalin sunan littafin arraddu alal mantiqiyin ba wai kitab raddi alal mantiq ba a'a arraddu alal mantiqiyin to sannan walahu musannafani akharani ibn abdulhadi ya sake cewa kuma ibn taymiya yana da wasu littattafai kuma guda biyu na daban Firraddi raddi alal mandiki wanda su ma yayi raddi a cikin su ne game da ilmul kalam mandiki nahu mujallad wanda sun kai mujalladi guda kowannen su an gane ko yace zakara sufudi fi ayanil asr sufudi a cikin ayanul Asar shafi na 354 ya ambata da kuma a cikin aljami'u da kuma a cikin alwafi ya yace anna lishekhi musannafan filman ɗiki fi mujalladin shekul islam ibn Taimiyya yana da littafi wanda yake raddi a cikinsa a akan ɗiki mujalladi guda ɗaya sai ce to amma littafin an buga shi ne da sunan naqadul mantiq naqadul mantiq ko littafin da aka rubuta da suna na kadul mantiq falaisa min unwanihi ibnu taymiya ba haka ya sawa sunan ya sawa littafin suna ba bal min ijtihadi tabi'i a amma wallafi ne ko mai bugawa ne ya sa masa wannan sunan to sannan walaisa mawdu'uhu fil mantiki shi wannan littafi mai suna na Kadul mantiq yace ba akan ma topic din mantiki aka yi shi ba bal galibul kitabi fi aqidati ahli alhadith mafi yawan abin da littafin ya kunsa magana ce ta aqidar malaman hadisi to sai dai a ƙarshen sa ibnu taymiya ya ba da amsa game da abin da ya shafi mandiki a wani yanki na littafin amma asali littafin ba akan mandiki aka wallafa shi ba to sannan ibnu abdulhadi ya ci gaba da cewa walahu kitabun fi mihnatihi bi misr ibnu taymiya ya rubuta littafi dangane da jarrabawar da ta same shi lokacin da yake Misra. Littafin sunansa At-Tis'iniya, At-Tis'iniya. Ya ce abin da yasa aka sawa littafin suna At-Tis'iniya li'anna shekarar radda alal qa'ilina bil kalamin nafsi min nahawi tis'ina wajhan. Saboda Ibn ya yayi raddi ga waɗansu daga cikin masu ra'ayi na alkalamun nafsi cikin fuskoki na ba da amsa kusan guda casa'in to daga nan ne aka sa wa littafin attisiniya to da haka wannan littafin ma yana daga cikin littattafan ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama mujallada ne littafin mujalladi biyu ne radda fihi alal qa'ilina bil kalamin nafsi min nahwi 80 wajhan aw 90 wajhan kamar yadda aka faɗa to sannan walahu fi mas'alatil qur'ani ibn taymiya yana da wallafe-wallafe game da matsaloli na alkur'ani mu'allafatun kathira wallafe-wallafe masu tarin yawa wa qawa'idu da kuma ka'idoji ya ce ka'ida fi kaza fil qur'an ka'ida fi kaza fil qur'an wa ajwiba da kuma amsoshi da ya bayar dangane da tambayoyin da aka yi masa game da waɗansu matsaloli na alkur'ani wa ghairu zalika da ma wani haka idza jumi'at wanda in aka tattara su duka balagad mujalladatin kabira za su kai manyan mujalladai minha daga cikinsu ma buyiba akwai wanda an rubuta su ma'ana an yi typing ɗinsu da rubutu na zamani na inji wa minha daga cikinsu kuma akwai mallam yubayyad wanda ba a rubuta ba ma'ana yana nan a matsayinsa na makhatuti rubutun hannu na asalin marubuci. famin mu'allafatihi fi zalika yana daga cikin wallafe-wallafen ibn taymiya game da haka littafi mai suna kailaniya da littafi mai suna bagdadiya da littafi mai suna kahiriya da littafi mai suna azhariya da littafi mai suna alba'albakiya da littafi mai suna almisriya duk waɗannan sunayen garuruwa ne domin mutanen garin ne suka yi masa tambaya sai ya ba su amsa to sai a kira littafin da suna ɗan garin kaga kailaniya nisbatun ila kailan ko kilan ko jilan ko jailan to sannan bagdadiya nisba ila bagdad ƙahiriya nisba ila alkahira azhariya nisba ila al-azhar ba'labakkiya nisba ila ba'labakka wal misriya nisba ila misra to sannan walahu fi raddi ala falasifati mujalladatun wa qawaidu amlaha mufradatan ghayra ma tadammanathu kutubuhu walahu haka ibn taymiya yana da fi raddi ala falasifa wajen yin raddi ga masu ilimin falsafa yana da mujalladatun manya-manyan littattafai wa qawa'id da waɗansu wanda ya kira su da suna ƙa'ida kaza fi kaza ƙa'ida kaza fi kaza amlaha wanda ya su. mufradatan a kaɗaice a ware gaira ma ta dammanatu kutubuhu banda wanda sauran littattafansa suke kunshe da su ma'ana wata matsalar zaka ga ya ware ya mata littafi alhalin kuma a cikin manyan littattafansa ya tattauna ta to banda irin wanda sauran ya tattauna a cikin manyan littattafai iya wanda ya wawware ɗin daban-daban to ga ire irensu su yace min ha daga irin su akwai littafi mai suna ibtalu qawlihim bi isbatil jawahiril aqaliyya ibtalu qawlihim bi isbatil aqaliyya wa minha har ila yau daga ciki akwai littafi mai suna ibtalu qawlihim bi qidamil alami wa ibtali mahtajju bihi daga ciki har ila yau akwai ibtalu qawlihim anna al wahida la yasduru anhu illa wahidun to sannan walahu kitabun fil wasilati mujalladun ibn taymiya yana da littafi game da hukuncin wasila wasila ana nufin ko dai tawassuli ko kuma abin da ake nufi da alwasila ma'ana kamun kafa ibn rushai ya ce an buga wannan littafi sau da dama asalin cikakken sunan littafin shine ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila ka'idatun jalila fit tawassuli kuma littafin akwai shi ma a cikin majmu'ul fatawa ma'ana dai abin da ibnu taymiya ya faɗa ko ya ware na littafin to kuma an ƙunsa shi a cikin majmu'ul fatawa akwai kuma a cikin littafi mai suna jami'ul masaili wanda shine a ƙarƙashin mas'ala ta biya to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna kitabun raddi alal bakari Filistigasa. kitabun raddi alal bakari gasa mujalladi ɗaya ne to sannan ibn taymiya yana da kitabu sharhi awwali kitabil ghaznawi kitabu sharhu awwali kitabil ghaznawi fi usulid mujalladun latifin dan karamin mujalladi ne ibn taymiya a cikin littafin ya yi sharhin littafin gaznawi gaznawi shine jamaluddin ahmad ibn muhammad al-hanafi ya rasu hijira tana da shekara 593 kuma littafinsa mujalladi ɗaya ne sunan littafin usuluddin usuluddin madaba'atu darul bashair sun buga shi a shekara ta 1418 ta haƙiƙin umar adda umar adda to da haka wannan littafi shi ma na ibnu taymiya ne sannan yana da wani littafi mai suna sharhul aqidal asbahaniya sharhu aqidatil asbahani sharhu asbahani ana kiran littafin da asbahaniya al asbahaniya mujalladi ɗaya ne to sannan wa kitabun ibn miya yana da wani littafi sharaha fihi bid'a asharata mas'ala yayi sharhin mas'ala goma sha ma'ana goma da 'yan kai min kitabil arba'in daga littafin arba'in ya ciro mas'alolin shi littafin arba'in na fakhruddin razi ne aksaru min mujalladai ne ya fi mujalladi biyu ibn rushai ya ce kitabun razi al'arba'una fi usuliddin shi littafin razi din cikakken sunansa shine al'arba'in fi usuliddin an wallafa shi cikin mujalladi guda ɗaya babba ibn eh, eh, abdulhadi ya ce labarinsa zai zo a nan gaba a shafi na tamanin da bakwai to sannan ibn taymiya yana da wani littafi wanda ake kira da suna as-safadiyya ko as-sufudiyya في الرد على الفلاسفة في قولهم إن معجزات إن معجزات الأنبياء عليهم السلام shi wannan littafin mai suna as-sufudiyya ibn taymiya yayi raddi ne ga malaman falsafa game da maganar su da suke cewa wai mu'jizar annabawa ƙarfin hali ce kawai wa fi ibdali qawlihim bi qidamil alam to sannan a littafin yayi raddi game da malaman falsafa da suke cewa duniya kadima ce ma'ana ba hadisa ba ce ba fararta akai ba tuntun tala akwai ta to sannan walahu kitabu sharhu awwalil muhassali ibn taymiya yana da littafi mai suna sharhu awwalil muhassal mujalladi ɗaya ne ibn rushayk yake cewa kitabul muhassal matubu'un fi mujalla shi muhassal din an buga shi mujalladi ɗaya ne sai ce wa qad zakara shaykhul islam anna ba'dahum kana yunshidu fihi kama fi minhaj sunna wanda a cikin littafin ne ibnu taymiya yayi ishara akan cewa ga wasu abayat wasu baitocin waka wanda asali daga shi littafin ne Ibnu rushayd ya kawo su anan yace muhassalun fi usulid dini hasiluhu من بعد تحصيله علم بلا دين أصل الدلالة والإفك المبين فما فيه فأكثره وحي الشياطين تونن شيني تسنى وكتاب الرد على أهل كسروان الرافضة ابن تيمية أنا دلتا في ميسونا كتاب الرد على أهل كسروان الرافضة إن شيئاني ما سزاجين صحابي مجلداني لتاف مجلد بيني وهو كتاب آثر kuma littafi ne mai cin gashin kansa kamar yadda Ibn Rushayi ya faɗa a cikin Aljami'u yace ghairu minhaji sunnan nabawiyya ba minhaji sunna ba wanda minhaji sunnan nabawiyya shi ma Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan raddi ga 'yan shi'a masu zagin sahabbai to bayan shi ma yana da wani littafi to ana nuna wa qad yusam wa kitabun yusamma al al alhalawuniya akwai littafin da ake kira da suna alhalawuniya duk da cewa malamai sun ce wannan sunan alhalawuniya din tarifi ne asalinsa alholakoniya alholakoniya nisbatun ila holako holako shine shugaban tatar waɗansu mutane da aka yi su a tarihin musulunci wanda duk mai karatu ya san suwaye waye to littafi ibnu taymiya har sai da ya rubuta littafi game da shugaban waɗannan mutane wa huwa jawabu su'alin warada al lisani ala lisani holako malikitata shi littafin a cikinsa ibn Taimiyya amsa yake bayarwa game da wata tambaya da ta fito daga bakin holako shugaban tata. littafin mujalladi ɗaya ne ibn Taimiyya yana ba shi amsa walahu fi raddi alaman kala qala innal adillata lafadhiya la tufidu yaqin kuma ibn Taimiyya yana da littafi da ya wallafa game da raddi akan wanda suke cewa dalilai na fatan baki ba sa tabbatar da yaƙini iddatu musannafat ibnu taymiya yayi wallafe wallafe ma masu tarin yawa game da wannan to sannan yace hu fi raddi ala munkiri ma'adi qawaidu kathira ibnu taymiya yana da littattafai wanda ya kira su da suna ka'ida ka'idatun fi kaza ka'idatun fi kaza wajen mai da raddi ga masu inkarin tashin alkiyama to saboda lokaci anan zamu dakata sai kuma Allah maɗaukin sarki ya kai mu dangane da ci gaba da ambaton wallafe-wallafe na Ibn Taymiyyah. Duk da ina ganin za mu yi tsallan baɗake mu wuce sunayen waɗannan littattafai ɗin, domin dai littattafai ne kawai da sunayensu wanda kuma ambatonsu zai mana yawa. Za mu je ga gaba insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to yanzu zamu shiga darasi na biyu ma'ana karatu mu na littafi na biyu wanda shine littafin jawahirul ma'ani idan masu bibiya sun basu manta ba muna dai karatu cikin muqaddima inda Shehu Harazimi ya fara da ƙala Shehu Sha'arani to mun tsaya a daidai inda yake cewa waya ƙulu inda yake cewa wa hadha a'zamu dalilin ala wujubi talabi ilmi al-haqiqati kama yajibu talabu ilmi shari'ati wa kullun an maqamihi yatakallamu sai yace intaha to anan muka tsaya a karatunmu na makon da ya shuɗe da aka sabon karatu shehu harazumi ya ce kultu na ce yana nufin shi harazumi ya faɗi wannan ya ce wa ƙadara aitu haƙiƙa na ga ko shi sha'ara sha'arani ya ce wa kadara aitu haƙiƙa na ga murasalatan aikekeniya ma'ana wasiƙar da za ka aika kai ma a aiko maka to ita ce murasala aiko min in aiko ma ya ce to na ga aike ni in aike ka ko aiko min in aiko maka arsala har shekhu muhiddin ibn al-arabi wanda shekh muhiddin ibn al-arabi ya aikawa sai ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda to waye Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi ya kamata a ce mu dan yi dajiya ko mu dan tsaya mu dan tattauna akan wane ne wannan Ibn al-Arabi domin Ibn al-Arabi mutum ne mai muhimmanci a sufanci musamman saboda ya zo da abubuwa da yawa kuma akwai maganganun malamai da yawa game da shi to anan littafin da yake hannuna daga intanet shine siyaru a alamin nubala na shamsuddin zahabi shamsuddin zahabi zai gaya mana wane ne muhiddin ibn arabi ya ce al'allama sahibu ta'alifil kasira muhiddin abubakar muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ahmad adda'i al-hatimi al-mirsi ibn al-arabi nazilu dimashq to wannan shine sunansa a takaice sai ce zukira annahu sami'a min ibn bashkawal malamai suna cewa ibn al-arabi yayi karatu a wajen ibn bashkawal ma'ana malamansa kenan wa ibn saf yayi karatu a wajen ibn sa ibn saf wa sami'a bi makkata min zahir ibn rustum kuma a makka ya ji karatu daga bakin zahir dan rustum wa bi dimashqa a dimashqa kuma min ibn harsa al hir alhirsatani alhiristani alhiristani a dimashka kuma ya yi karatu a wajen ibnu hiristani wa bi bagdada a bagdada kuma wa sakanar ruma kuma ya zauna a rum muddatan tsawon wani lokaci wa kana zakiyan mutum ne mai kaifin kwakwalwa kasiral ilmi mai yawan ilmi katabal insha'a ya yi rubutu na insha'i li ba'adil umara ga wasu daga cikin sarakuna bil maghrib a maghrib sun mata zahada sannan sai ya shiga ilimin zuhudu wata farrada kuma ya kaɗaita wata abbada ya keɓanta da bauta wata wahada kuma ya keɓanta da kula da ilimin tauhidi kamar yadda ake cewa wasafara kuma ya tafiye tafiye wata jarrada kuma ya tsirata daga komai ya koma ya tare cikin ilimin sufanci wa atahama wa anjada ya je tuhamata ya je najadu wa amilal khalawat kuma yayi kalwoyi da yawa wa allaka shay'an kaseeran fi tasawuf ahli al-wuhdati kuma yayi ta'aliki mai yawa game da sufanci na ahlul wuhda ahlul wuhda sune waɗanda suke da aqidar wahdatul wujudi sai ya ce wa man arada tawalifahu wanda wa min adra'i tawalifihi kitabu al-fususu yana daga cikin mafi bayyanan littattafansa littafin da ake kira da suna kitabul fusus fususul hikami kenan sai ce fa in kana la kufra fihi duk da cewa la kufra fihi da a ce babu kafirci a cikinsa shi littafin sai ce fa ma fi duniya kufurun in haka ne babu wani kafirci a duniya ku ji abin da zahabi yake faɗa yace in ka ce a wannan littafin bai yi kafirci ba bai faɗi kalmomi na ridda da barin musulunci ba to ai a duniya babu wani abu kuma da za a kira shi da suna kafirci sai ce nas'alullah al-afwa wan najata muna neman Allah yafiyarsa da kuma tsira fawa gausahu billahi mamakin neman taimako ya tabbata a wajen Allah sai ce wa kad azzamahu jama'atun da yawa daga cikin wasu mutane suna girmama shi wannan mutumi wanda ake kira da ibn al-arabi al-hatimi ad-da'i sai ce wa takallafu kuma sun ɗauki gabara lima sadara minhu da duk abin da ya biyo daga gare shi bi ba'idin bi ba'idil ihtimalat sun nesanta shi ga abubuwa na ihtimali abubuwan da abin ke iya ɗauka sai ce wa kada hakal allamatu tubunu daqiqi idi shaykhuna Haƙiƙa babban malamin mu ibnu daqiqul idi ya hakaito annahu sami'a shaykha izzuddin ibn abdussalam cewa ya ji babban malamin izzuddin ibn abdussalam ya kulu yana cewa an ibn al-arabi game da shi wannan ibn al-arabi yace shaykhu su'in kazzab yace mummunan mutum ne makaryaci ya kulu bi qidamil alami yana da aƙidar cewa duniya kadimiya ce kamar yadda Allah yake kadimi ma'ana ba ta da farko sannan ya ce wala yuharrimu farjan kuma bai haramta zina ba ma'ana shi a wajensa zina halacce sai ibn eh, sai sai sai zahabi yake cewa qultu nace in kana muhiddini raja'a an maqalatihi tilka qabla al in ibn al-arabi ya daina waɗannan maganganun nasa ya tuba gaburansu biransu, kafin ya mutu faqad faza to ya samu babban rabo wa ma zalika alallahi bi azizin wanda hakan kuma ba abu ne mai wuya a wajen Allah ba sai ce tufiya fi rabi'in al-akhir sanata 38 wa 600 ya rasu a shekara ya rasu a watan rabi'in al-akhir a shekara ta 638 bayan hijira to kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa game da ibn al-arabi wannan anan kawai abin da shi eh, zahabi ya kawo shine maganar ibn daqiq al-idi da yaji daga ibn izzuddin al-hanafi ibn izzuddin ibn abdussalam wanda ake wa lakabi da sultanul ulama to akwai maganganun malamai da yawa da suka yi game da ibn al-arabi wanda sanin wannan zai taimaka mana mu ci gaba da karatunmu mu san wane ne ibn al-arabi saboda duk abin da za a faɗa game da shi to mu san cewa ba wai mu muka fara faɗa ba malamai sun riga sun yi magana a kansa tsawon lokaci. kuma dan kawai wani ya ɗauka cewa ibnu taymiya ne kadai ya magana a kansa domin za mu ji cikin malaman da suka yi magana a kansa din akwai ibnu taymiya to amma akwai wanda suka gabaci ibnu taymiya kamar su ibnu daqiq al-idi duk sun yi magana akan wane ne ibnu al-arabi to gashi idan mutum ya yi bincike a cikin intanet ya sa kawalul ulama fibin ibn arabi ko fibin arabi ana karanta shi da ma'arifa ana karanta shi biduni ma'arifa ma'ana maganganun malamai game da shi ibn arabi shin wane ne shi mun ji dai a baya zahabi ya ce yana da littafi wanda a cikin littafin akwai maganganu na kafirci in kuka ce ba kafirci ne, to a duniya babu wani kafirci to kafin abin ya buɗe mana saboda lokaci shi Sheikh Harazmi ko Sha'arawi wanda shi eh, Sha'arani wanda shi ibn eh, eh, abin nan Sheikh Harazmi yake hakaito magana satin daga farkon mukaddima yace na ga saƙon da Ibnu Arabi ya aikawa ila Sheikh ila Sheikh Fakhruddin Razi zuwa ga Sheikh Fakhruddin Razi sahibin tafsiri mai littafin tafsiri yubayyinu lahu fiha naqasa darajatihi fil ilmi yana masa bayanin gazawarsa ta fuskar darajar ilmi ma'ana ibn arabi yana kushe fakaruddin razi ta fuskar cewa gajiyayye ne ta fuskar ilimi sai ce haza wannan al'amari wa shehu fakaruddin razi tare da cewa shehu fakaruddin razi mazkurun fil ulama'i yana cikin abun ambato na malamai alladhina tahat ilaihim ar-riyasatu fil ila'i alal ulumi min jumlatiha wanda shugabanci ya tike gare su wajen tsinkaye a fagagen ilimin muka a dunkule sai ce ikilam kai sani in jiwa in ko kuma inji, shi ibn al-arabi yake gayawa razi sai ce ikilam kai sani ya akhi ya kai dan uwana waffaqan Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu da kai annar rajula cewa shi mutum Layak yakmulu fi maqamil ilmi baya cika a fagen ilimi hatta ya kuna ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasi'atin min naqalin aw shaykhin sai iliminsa ya zamo yana karɓo shi ne daga Allah kai tsaye babu wani tsani na cirowa daga wani littafi ko kuma na ji daga bakin wani shehi to daga nan ya fara buɗe ƙofofi na yi wa Allah ƙarya cewa an masa wahayi ko zuciyarsa ta gaya masa cewa Allah ya ce ma'ana shi a wajensa ilimi ba sai ka karanta ba shi a wajensa ilimi kawai ka karɓa daga Allah to wanda wannan mun sani cewa baya yiwuwa ga wani mahaluki a musulunce sai ga annabawa annabawa ne kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala yake sanar da su ilimi kai tsaye amma dukkanin wani wanda ba annabi ba to Allah maɗaukakin sarki baya sanar da shi ilimi kai tsaye Allah ya ce wa ma kana libasharin ayyu kallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya ilayhi bi ma yasha fayuhiya bi ma yasha da haka ubangiji ya ce ba wani mutum da ya kamata ko zai yiwu an yi kallimahu Allah a ce Allah ya magana da shi gaba da gaba illa wahayin sai dai an ɗari kilo wahayi kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake yin wahayi zuwa ga annabawa aw min wara'i hijabin ko ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko ya aiko dan aike fayuhi ilaihi fayuhi bi iznihi ma yasha sai masa wahayi na abin da ya so to shi yace ilimi baya cika sai ya zama kana karɓarsa daga Allah ne kai tsaye ba ta hanyar karatu ba ba kuma ta hanyar nazari ko kuma ji daga bakin malami ba sai ce fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin duk wanda iliminsa ya samo shi ne ta hanyar cirowa au ko ta bakin wani malami ya ji malamin ko da ku annabi ne to fa ma ha anil akhadhi min al muhdathati bai gushe ba yana karba daga fararru wa zalika ma'alulun inda ahli Allah azza wa jalla wai wannan kuma illa ce a wajen sufaye ma'ana hatta sahabbai da suka karatu daga wajen annabi illa ce a wajen sufaye hatta malaman musulunci da suka karatu a wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i na illa ce karatu kawai ya zama Allah ne yake gaya ma kai tsaye to da haka wannan yana daga cikin aƙidar ibn al-arabi kamar yadda yake faɗa nan sai ce wa man qata umrahu fi ma'rifati al-muhdathati wa tafsilha duk wanda ya yanke rayuwarsa wajen sani na fararru da bayanan su dalla-dalla fatahu hazzuhu min rabbihi azza wa jalla to haƙiƙa rabansa na ubangiji mai girma da buwaya ya kubuce masa sai ce li'annal uluma domin su ilimin maka muta'alliqatun suna ɗamfara ne bil muhdathati da fararru ko li'annal ulumal muta'alliqata domin ilimin mukan da suke da alaka da fararru ya fanar rajul fiha mutum yana karewa a cikin neman su wala ya bulugu ila haqiqatiha ba tare da ya kai makurarsu ba sai ce walau annaka da a ce kwa kai ya akhi ya dan uwana salakta za ka yi suluki idan aka ce mutum ya yi suluki a sufanci wani abu ne wanda yake yana da ma'ana irin ta sufaye bari mu karanta daga littafin su dan mu ji me ake nufi da suluki wannan littafin kamar yadda muka saba kawowa daga gare shi sunansa al-mu'jamus sufi a cikin al-mu'jamus sufi shafi na 127 ya kawo kalmar suluki yace suluk huwa tahdhibul akhlaqi shi suluki shine tsaftace ɗabi'u Liyasta, al-abdu lil wusuli dan bawa ya kimtsa dan yin wusuli bita dahiri nafsihi anil akhlaq idan sufi yace wusuli shine ka kai makwara ka zama Allah sai ce bita dahiri nafsihi ta hanyar tsarkake zuciyarsa anil akhlaq zamima daga ɗabi'u ababan zargi misli hubbi duniya kamar san duniya wal jahi da san ɗaukaka ko alfarma wa misli hiqidi kamar misalin ƙullun zuci wal hasadi da hassada, wal kibri da girman kai wal bukli da rowa wal ujubi da jiji da kai wal kadhibi da ƙarya wal ghibati da gibayi da mutane wal hirsi da kwaɗayi wal zulmi da zalunci wa nahwi hamin al ma'asi da makamantan waɗannan na daga dangin sabo ma'ana in ka tsabtace zuciyarka daga wannan to kayi husuli ma'ana zaka zama Allah kamar yadda suke cewa sai ce wa nahji alal akhlaqi kuma ka kama hanya na ɗabi'u alhamidati ababan yabo mislil ilmi kamar ilimi wal hilmi da haƙuri wal haya'i da kunya wal rida da yarda wal adala da adalci wa nahawiha da makamancinsa sai ce wasuluku yusammunahu sa'ayu shi suluki har ila yusufa suna kiransa da sa'ayi yace li anna salika domin shi saliki mai yin suluki yasiru fi dariqin lahi yana tafiya ne a tafarkin Allah hatta ya bulugal maqasuda har sai ya kai ga abin da yake nema to sai ka juya shafi duk da yana magana akan saliki da suluki da sauran sai ce saliku shi saliki mai yin suluki sai ce ya tawassadul murida wal muntahi shi tsakatsaki ne tsakanin muridi da muntahi to anan ake samun saliki sai ce wa huwa nau'ani shi suluki ko saliki biyu ne sai ce salikun halikun akwai salikin da ake kira da saliki haliki ma'ana saliki halakakke ya kunu filipti da'i wanda yake fara suluki a karan farko wa ajizun an idrakil haƙiƙati kuma ƙarshe bai kai ga haƙiƙa ba sai ce kuma wa salikun wasilun akwai kuma saliki wanda ake kira da wasili wanda za mu ji a can gaba sai ce ya taƙayyadu bil haƙiƙati wanda shi yake taƙaituwa ya ɗaure kansa da haƙiƙa min bidayati suluki tun daga farkon sulukinsa fala ya baka alaihi asarun gairiyun da haka a tattare da shi babu wani tasiri na wani daban ma'ana shi a wajensa komai ya zama ɗaya sai ce wa yafna fit tauhidi a nan ne yake yin fana'i a cikin tauhidi ma'ana komai ya zama ɗaya a wajensa sai ce wa yasiru bilasmin wala rasmin sai ya zama ba suna ba wata alama ma'ana yanarki ya zama Allah kamar da suke faɗa to anan shi ibn al-arabi yake gaya wa wai fakhruddin razi yace walau annaka ya akhi salakta ya kai dan uwa da kai suluki ala yadi shaykhin a hannun wani sheki shine abin da ko suke cewa tarbiyya duk ɗaya ne min ahlillahi kuma shehin daga ma'abuta Allah yana nufin sufaye azza wa jalla mai girma da ɗaukaka la'ausalaka da shi shehun ya sadar da kai ila hadarati shuhudil haqqi ta'ala zuwa ga inda zaka rinka ganin Allah madaukakin sarki to nan ma halara yare ne na sufanci mun fassara shi a baya amma shuhudil haqqi ta'ala to za mu fassara me ake nufi da shuhudi a nan ma a cikin littafin al-mu'jamus sufi ya fassara kalmar shuhudi dan mu ji me sufa suke nufi da shuhudi sai ce kalmar shuhudi gata yace huwa ru'yatul haqqi bil haqqi shine a shafi na ɗari da talatin da bakwai yace shuhudu shi shuhudi huwa ru'yatul haqqi bil haqqi shine ganin Allah da gaske ru'yatul haqqi ganin Allah bil haqqi da gaske sai ce wakila a wani kaulin kuma an ce ashuhudu shi shuhudi an yara abdu huzuza nafsihi shine bawa ya rinka ganin raban kansa huzuzun nafs abubuwan da suka shafe shi watu hul gaibatu kishi ya shuhudi shine gaiba an gane ko to a nan sai yake cewa la'ausa laka ila hadarati shuhudillahi eh, shuhudil haqqi ta'ala in kai tarbiya a hannun wani shehi na Allah to zai kai ka zuwa ga ganin Allah madaukakin sarki ma'ana mutum zai kai yana ganin Allah wanda wannan ma ba aqidar musulunci bane aqidar musulunci a duniya dan adam baya ganin Allah ko da yana cikin ulul azmi na rusuli domin ga misali nan annabi Musa ya ce da ubangiji an arini anzuru ilaika ka bani dama in ganka qala lan tarani sai Allah ya ce ba za ka ganni ba ma'ana yanzu a duniya ba za ka ganni ba lakinin in zo ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai ka kalli dutse in ya jure to kai ma za ka iya gani na mata tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra musa sa'iqa to haka nan ya tabbata hadisin muslim hadisin abu zar jifari ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka a duniya lokacin da kai isra'i da miraji kala sai manzo Allah ya ce nurun anna arahu haske ya raba ni tsakanina da shi ba zai yi in gan shi ba domin ubangiji yana da hijabin haske kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce hijabuhun nuru abin da ya hana mutane su ga Allah hijabi ne na haske lau shafa da Allah zai yaye shi lahtaraka man taha ilaihi basaruhu da duk inda ganin Allah ya kai gare shi sai wajen ya kone saboda tsarkin hasken zatin Allah da fuskar sa subhanahu wata'ala to sannan na Aisha ta ce abubuwa guda uku duk wanda ya ce muku annabi ya yi su ku ce ƙarya yake duk wanda ya ce muku annabi ya ga Allah ku ce ƙarya ne na Aisha ta faɗi wannan Abdullahi dan Abu zai ce annabi ya ga Allah amma da zuciya to mu ko muna magana ne na gani da ido na gani da ido wanda kalmar shuhud ana amfani da ita ne akan gani na ido ba da gani na zuci ba wannan shine abin da kalmar shuhudi take nufi a abin a yaren larabci to sannan yace fata akhudhu minhu ilma kuma ka fata akhudha minhu ilma ka riki ilimi daga wajen wannan shehi wanda zai kai ka zuwa ga har ka rinka ganin Allah ta hanyar sa ka asuluki ko ta hanyar yi maka tarbiya daka bil um-, bil umuri an tariqil ilhami ta yadda zaka rinka karɓar ilimi minhu daga shi Allah eh anan abin da yake nufi La'ausa laka ila hadarati shuhudil haqqi ta'ala zai kai ka zuwa ga ganin Allah madaukakin sarki fa ta'khudha minhu al-ilma hakka rinka karbo ilimi daga Allah din bil umuri na al'amara an dariqil ilhami ta hanyar ilhama as-sahihi wacce take ingantacciya min gairi ta'abin ba tare da wahala ba wala nasabin ba tare da min gairi ta'abin ba tare da gajiya ba wala nasabin ba tare da wahala ba wala saharin kuma ba tare da hana ido bacci ba Ya ce kama a al-khadiru alaihi salamu kamar yadda khadiru alaihi salamu shi ma yake karbowa to a nan cewa khadiru yana karbo ilimi ne ta hanyar ilhama babu wani dalili da ya nuna haka wannan magana ce wacce take babu ita a addinin musulunci karkata cewa khadiru yana karɓar ilimi ko saƙo ne daga Allah ta hanyar ilhama babu wannan dalilin ko ɗaya khadiru annabi ne daga cikin annabawa wanda kuma mun san annabawa wahayi ake musu ba na ilhama ba wahayi na zuwan mala'iki wanda wannan shine asali da haka wannan shine fala ilma babu wani ilimi illa ma kana an kashfin wa shuhudin sai wanda aka same shi ta hanyar kashafi da kuma hanyar shuhudi wanda duk mun yi bayanin waɗannan a baya la an nazarin wa fikirin ba wai ilimin da aka samu ta hanyar bincike ba ko ta hanyar tunani ba wa zannin ko na zato ba wata kaminin ko na kardado ba ma'ana duk abin da malamai suke yi na karatu da ɗaliban ilimi suke na karatu da nazari da bincike a wajensa shi wannan ba ilimi ba ne domin ya ce fala ilma ba ilimi illa ma kana an kashfin sai ilimin da aka yi wa mutum kashafinsa wa shuhudin kuma ya zama ya yi shuhudi la an nazarin ba wanda ya yi ta hanyar dubawa ba ko bincike ba wa fikirin ko tunani ba wa zannin ko zato wa takaminin ko kirdado ba wa kana kamilu abu yazid al-bistami yace babban shehi cikakke abu yazid al-bistami ya kasance radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya kulu yana faɗa li ulama'i asarihi wai ga malaman zamaninsa akhastum ilmakum an ulama'i rusumi ku kun samo ilminku ne daga malaman rubutu mayyitan an mayyitin matacce daga matacce wa akhazna ilmana mu kuma mun samo namu ilimin ne anil hayyin lazi la ya mutu daga rayayyen da baya mutuwa ma'ana kaga wannan kamar da'awa ce ta cewa ana wa mutum wahayi wanda wannan da'awar bayan annabtar annabi salama duk wanda yayi ta kafuri ne in dai mutum ya da'awar ana masa wahayi bayan shuɗewar manzo Allah to ko shaka babu wannan kafuri ne shi da haka sai yake cewa wayan bagi laka ya kamata gare ka ya akhi ya kai dan uwana Allah ta duluba min al-ulumi kada ka nema daga ilimin muka illa ma kamulu bihi zatuka sai wanda zatinka za ta cika da shi wayan ma ma'aka haifun kalta, kuma sai wanda ka cira zai ciratu tare da kai duk inda ka ciratu ma'ana duk inda za ka yana tare da kai to yanzu dan Allah mutum ya haddace Qur'ani wannan zatin sa ba zai samu kamala ba yanzu mutum ya haddace sunnar manzo Allah zatin sa bai samu kamala ba kuma shi ilimin Qur'ani ana tafiya a bashi ai duk inda kake yana tare da kai to amma duk da haka shi a wajensa wannan ba shi ne ilimin da zai zama ya saman maka da kamala ba ba zai zama duk inda kake yana tare da kai ba matukar ba ka ilimi irin na sufanci ba na irin waɗannan maganganu da suke faɗa sai ce walaisa zalika ba kuma wani ilimi da yake da wannan daraja illa ilmu billahi ta'ala sai ilimin Allah ko ilimin sanin Allah maɗaukakin sarki min haiful wahabi wal mushahada wanda ake samun sa ta hanyar baiwa da kuma mushahada shine gani da ido sai ce fa inna ilmaka bidibbi domin saninka na ilimin dibbu likitanci ko hada magani masalan a misali inna ma tahtaju ilaihi fi alamil asqami wal amraji kana buƙatuwa zuwa gare shi ne kadai a dukiyar a duniyar marasa lafiya da kuma duniyar cututtuka fa idan taqalta idan ka ciratu ila alamin zuwa duniyar da ma fihi sakimun babu mara lafiya a cikinta wala maridun babu majiyaci man tudawi bi zalikal imtuwa zaka bawa zaka warkar ko zaka bawa magani da wannan ilimin naka to kaga wata falsafa wacce take tayi kama da wasa da hankali ilimin likitanci al'umma suna buƙatarsa tunda Allah ya samar da mutane kuma ya san za su yi rashin lafiya shi yasa Allah madaukin sarki ya yi umarni da ayi ilimin likitanci ko manzo Allah ya yi umarni da ayi ya kudaitar da ayi manzo Allah sun sarma ya ce dawo ibadallah fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzala lahu shifa ku nemi magani ya ku bayin Allah ku san kimiyya da fasahar magunguna domin Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar mata da magani to amma shi anan yana cewa misali ilimin likitanci ilimin sanin magunguna ba yi da amfani a wajen ka sai a duniyar da akwai mara lafiya da kuma duniyar da akwai majinyata in ka je duniyar da babu rashin lafiya babu majinyata bai da amfani to in wannan kake nufi ai babu wani ilimi ma da yake da amfani a wata duniya kowane ilimi idan an mutu an je lahira ai sai dai ladan aikin da kai da shi zaka tarar amma shi ilimin ya daina aiki domin hatta ilimin sanin sallah in an je lahira akwai sallah ne ilimin sanin zakka in an je lahira akwai zakka ne to kaga shi kansa ilimin sallah da ilimin zakka zai yi aiki ne a duniyar me duniyar da ake sallah da duniyar da ake zakka amma ladan aiki da shi kuma fa yana tare da kai a lahira bal ma shine gaya abin da kake so ka samu sai ce faqad alimta haqiqa ka sani ya ya kai dan uwana annahu la yanbaghi lil bai dace ba ga mai hankali ai ya akhudha min al ulumi wai ya riki wasu ilimin muka illa ma yantaqilu ma'ahu ila al barzakhi sai ilimin mukan da za su tafi tare da shi zuwa lahira duna in yufariquhu indantiqalihi ila alimil alamil akhirati banda ilmumukan da za su rabu da shi a lokacin da zai ciratu zuwa ga duniyar lahira to in haka ne kowane ilimi ma bai da amfani domin ba ilimin da zai tafi da kai lahira sai dai ladan aikin da kai da shi shi zai bi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce yatba'ul mayyita mayyita salafatun abu uku ne suke bin mamaci saraka shi kabari sai ce fa ji thanani wa yabqa wahid biyu za su dawo ɗaya ya zauna tare da shi sai ce yatba'uhu maluhu wa ahaluhu wa amaluhu dukiyarsa da iyalansa da aikinsa duk suna binsa sai ce Ji'u, ahluhu wa maluhu wa baka amaluhu iyalansa da dukiyarsa za su dawo su bashi amma aikinsa shi yake wanzuwa tare da shi sai ce wa laisal muntaqilu ma'ahu illa ilmani faqad dan adam babu abin da ke ciratuwa tare da shi zuwa lahira sai ilimin muka guda biyu kaɗai, al-ilmu billahi azza wa jalla ilimin sanin Allah wal ilmu bi al akhirah wai ilimin sanin wajajen lahira kamar ka san wuta ka san aljanna ka san siradi ka san kaza wannan ilimi shi yake raka ka lahira sai ce hatta la yunkira tajalliyatil waqi'ati fiha wai dan kan mutum yayi musun abubuwan da za su bayyana masa a lahira wala ya kula haqq lil kuma dan kai ya ce da Allah ta tajallalahu in ya bayyana gare shi na'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai wai dan idan mutum ya je lahira ya gane Allah to kaga wannan ma duk falsafa ce wacce take ta saba wa abin da doran nassi ya nuna Ɗan adam yana komawa lahira da dukkan ilimin mukansa abin nufi ayyukan da ya da ilimin ladaddakin da ya samu ta hanyar ilimin kamar yadda kuma yana isa lahira da ilimin mukansa ta fuskar zunubin da ya aikata da ilimin ma'ana duk ilimin da ka san shi kuma sai baka yi aiki da shi ba baka bauta wa Allah da shi ba bal ma ka saba wa Allah da shi to wannan zunubin shi zai bi ka lahira ba shi ilimin ba domin shi ilimi a karan kansa ba yi da alaka da mutum a lokacin da mutum ya bar duniya domin ilimi daman an yi amfani da shi ne a duniya don a yi aiki to shi ladan aikin shi yake bin ɗan adam amma ba alar aikin ba to shi ma'anan saboda lokaci yayi za mu ja mu tsaya ana nuna mun da haka Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah ya kai mu mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu Uh, ah, muna maka godiya muna maka fata alkhairi. Jama'a muna ah, sanar da mutane masu bibiya a PDF uh, ah, kan uku duriya mun saya talatin da tara sa'ilin nan kuma kan jawahir ma'ani mun saya sha biyar ciki ko su Allah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya Allah ya sa Allah ya nuna muna gaske ya ba mu ikon binsa kuma ya nuna muna kuma karyan ya ba mu ikon kubce masa jama'a muna mako fata alkhairi za mu sanya lambar kira ciki ko su Allah jama'a kamar yadda muka saba a shigo da uslubi mai kyau wanda za mu yi sa a cikin ilimi ko a samu karuwa ba hayaniya za mu yi ba sa'ili nan ba jayayyen da ba wato fa'ida za mu yi ba abin eh, maganan karatu ne shi mu yi karatu insha Allah um, akan haka ɗazu network bai buɗe mun ba dangane da ambatan malaman da suka yi magana akan shi ibn al-arabi ko ibn arabi na'am to amma yanzu na samu network na'am kaɗan daga cikin malaman da suka yi magana akan ibn arabi kuma suka yi hukunci da cewa ya kafurta ya ban musulunci ga sunayensu. daga ciki akwai waliyuddin iraqi as-sukuti akwai eh, nuruddin al-bakari akwai abu hayyan al-andalusi akwai taqiyuddin subki akwai ibnu hisham al-ansari akwai ibnu khaldun akwai ibnu hajar al-asqalani akwai zahabi akwai ibnu taymiya akwai hafizul bulqini akwai alauddin al-bukhari akwai ibn al-jazari duk waɗannan malaman sun yi fatawa akan cewa wannan ibn al-arabi din ya kafurta ya ban musulunci saboda miyagun maganganunsa to amma abin mamaki gashi a cikin littafin jawahirul ma'ani a matsayin babban shehi a matsayin wanda ma yake koyar da mutane addini to kaga sai ka sha mamaki me zai koyar na addini din bayan ga abin da malamai suka faɗa game da shi wallahu alamu na'am muna godiya shek Allah ya saka da alkhairi jama'a kamar yadda kuka sani kuna tare da mu kan Isha FM ni ne naku Muhammad Ibrahim lokaci yayi wanda zamu doki kira muna da kiran farko insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam Muhammad na'am da wa sunan ka daga nake kiran sunana Muhammad Sani Abbas mazan kasar Libya to malam Muhammad uh, muna jin ka insha Allah ina maka fata alakai da tare da malam fatan kuma da lafiya malam na jika alhamdulillah masha Allah wanda za ta na dauko magana malam amma kuma kana da kace na fita daga maudu'i na su ka bar na dai irsa ina kan maudu'i wallahi ka sauke ni kace na fita daga maudu'i wallahi to shi kenan kai hankuri wallahi to masha Allah ina maka fata alkhairi na'am Masha Allah, Malam ina so dan yi magana akan shi da wacce magana da na so in yi da na samu dama saboda idan ina to kuma sai Allah ya sa kuma lokacin sai na so modu amma na so dan yi da wata magana zai yi in yi ta. A'a, kan modu ko ne ba. Eh, satin da ya wuce ba ma dawowa ba. ok to shi da masha Allah wallahi da mai na gode ida magana ta haka dace gaskiya shi wannan ban ida ban saurare shi ba kamul ban je akan abin da aka yi sana ba na shigo da karshe ne na jimalin ya dauko littafi ya ce akwai wanda ba ida karanta ba ne ko me shi nan dan abin nan na kira Hello. Na'am. Amma da kamalan salamu alaikum wallahi. Na'am. Mallo yana jina? Ina jin ka. To masha Allah wala a gaskiya wala alhamdulillah karatu na shiga insha Allah muna maka barka da kokari gaskiya kana kokari gaskiya yana kake kara fito muna da abubuwa gaskiya muna jin daɗi gaskiya Allah abubuwan da ma mu sani ba da wani ma'anar gaskiya kana hidu mana su muna ƙara fahimta sosai kuma muna ƙara jin daɗin su sannan gaskiya ko yanayin kai usulubin naka da kake yi a can baya gaskiya a yanzu gaskiya na ga canji sosai dalilin karanta jawahir ma'ai da kake yi muna godiya kuma Allah ya saka da alkhairi anya malam anya kuma shoyya malam Muhammad mun tiya Halo. Na'am. Halo. Iko Allah, dan muna jin ka don. Shoya malam mun tare mu ga sama wallahi da Allah mun tare malam. Na'am. Insha Allah muna ma albashir insha Allah da dawo ka dari ga insha Allah malam muna ma za mu tare za mu tare ka da kyau insha Allah. Da kai za mu yi da mana ma insha Allah. <laughs> gaskiya da alama yin da karanta da halima ali Baran ce a'a ba amma sai kun gamsar da ni da hujja in dai kun gamsar da ni da hujja ai ba matsala a insha Allah ma a cikin karatun da kake na gudan Allah da ka samu hujjoji da dan yanzu gaskiya kare Allah da halima an tafa duk usulubin da kake wasu can baya ɗaukar zafi su iko Allah wallahi ka ɗan rage su mala dan gaskiya ina jin daɗin karatun da kake wallahi ne yanzu Allah sosai wallahi ina mata ina ya sa da kai dari kai mana babban insha Allah wala <laughs> a dariƙa ke fata assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Me magana sunana Musa Al'ansari daga nan jihar Katsina. To Malam Musa muna jinka. Malam Muhammad da farko ina maka fatan alkhairi. Godiya nake yin Allah ya saka. To Madalla sannan kuma bangaren Malam ba wani abu ne kawo ni ba sai dai kawai ima Malam fatan alkhairi da kuma Ubangiji Allah ya taimaka kuma ya karfafa karfi akan wannan abin da ake karanta mana. Amin. Amin. wala lawa ina ma fatan alkhairi na gode sosai ala saka da alkhairi tawaralla da farko dai kawai dai na kira ne saboda in gabatar da kai daga malam da kuma farin ciki na yau dai na same ka mun yi muna magana da kai to gaba muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. To, me magana? Suna na kaki su Ramadan. Na ce ni yau da wuri zan shigo saboda kada a takaice min ɗan lokaci akwai wani ƙarin bayani da zan yi. To minti biyun ka ya so ma. Akwai magana da akwai magana a ya zaka ce minti biyu ka da aka magana. Akwai akwai wani ƙarin bayani da malam ya ɗauko wanda kuma yana da muhimmanci matuƙa wanda ya ɗauko akan sufaye cewa suna da cewa duk wanda iliminsa ya kasance mustafadan yana fa'idanta iliminsa zuwa ga man kana ilmuhu anillahi bila wasifa hmm. wanda iliminsa ya kasance zuwa ga Allah ba hmm. tare da wasiɗa ba to wannan shine yake da ilimi na haƙiƙa amma duk wanda iliminsa ya kasance yana samun sa. an gane ko min naqalin aw shehin sai ce fama bari a anil akhri min al muhdathat suka ce wa hmm. zalika ma'lulun inda ahlillahi azza wa jalla wannan hmm. illa ne ma ya zama a wajen ahlillahi a ce wai ilimin ka baka kana samu ne um, sai ka sai wani nakal da ake nufi kamar ka cira toshi a alkur'ani ko a hadisi shine nakali hmm. idan ilimin ka za ka tsirato shi ne a alƙur'ani ko a hadisi to wannan kana kana da matsala amma su suna hmm. ɗaukar ilimin ne zuwa ga Allah shi shine zaka ji suna cewa haddasa ni kalbi an rabbi wannan ya tabbata da hmm. waje wurare da dama a cikin littafinsu su suna faɗan wannan to abin da nake so na faɗa zan gwara wannan da wata magana ta shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Shekul Islam a cikin Majmu'ul Fatawa idan aka duba mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar yana faɗa yake cewa fa inna kulla man balagahu risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan wanda saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa gare shi yace la yakunu waliyan lillahi ba zai zama waliyi na Allah ba illa biki ba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa kullu man hasala lahu wa kullu man hasala lahu da kuma duk abin da zai samu na shiriya min alhuda na shiriya wa dinil da addini na gaskiya huwa bi tawassuqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama dole sai ya samu wasiƙar wannan abun sai dai ya same shi ne ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan yana nuna maka cewa duk wani abu da za ka samu na shari'a in ba ta wajen manzon Allah ba to wannan abun karya ne babu shi ba wani wanda zai zo ya ce yana samu daga wajen Allah ba da ba sai ya ba daga wajen manzon Allah ba babu shi kamar yadda malam hmm. malam malam lawan ya kawo aya sai ce wa kazalika hakanan man balagahu risalatu rasulillahi risalati rasulin ilayhi yace duk wanda wani sako na manzo ya isa gare shi yace la yakunu waliyan lillahi ba zai taba kasancewa waliyi na Allah ba illa iza taba zalikar rasula sai ya bi wannan manzan allazi ursila ilayhi wanda aka aka turo masa sai ce kuma wamani da'a duk wanda yayi da'awa anna al auliya'i lalle a cikin waliyai allazina balagatuhum risalatu muhammadin wanda saƙon manzon Allah ya isa gare su sallallahu alaihi wasallama mallahu tariqun ila Allah wanda yake wai yana da wata hanya kawai zai dinga samu daga Allah daga Allah kawai direct zai dinga karɓa daga Allah kamar yadda suka faɗa a cikin jawahirul ma'ani la yahtaju fihi ila muhammadin baya buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda suka faɗa sai ibn taymiya ce fa hadha kafirun mulhidun ya ce to wannan kafiri ne mulhidi ne kaga wannan maganar da suka faɗa to ibn taymiya ma ta masu shi yake yi wa idza qala ibn taymiya ya ci gaba yake cewa idan mutum yace ana muhtajun lalle ni ina mai bukatuwa ila muhammadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kaga nan idan ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ma yace yana ɗauka da wajen Allah yace kafiri ne to idan ma ya raba yace ana muhtajun ni ina bukata zuwa ga manzon ila Muhammadu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ilmi zahiri a ilimi na zahiri ilimi na zahiri a wajen su shine ilimin shari'a duna ilmil batini hmm. wanda ilimi na batini sai ibnu taymiya ya kawo ya dada kawo yake au fi ilmi shari'ati ko kuma yace yana buƙatar manzon Allah a ilimin shari'a duna ilmil haqiqati banda ilimin haqiqa yace fa huwa sharrun min al yahudi wan nasara wannan yafi yahudi da nasara sharri allazina qalu waɗanda suka ce inna muhammadan rasulun rasulun ila al-ummiyina duna ahli kitab wanda suka ce manzon Allah an turo shi ne zuwa ga ummi yayi eh, an gane duna ahli kitab banda ahli kitab yace fa inna ulaika hmm. amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd to wan irin waɗannan sun yi imani da wani sashe kuma sun kafirce wani sashe to wannan shine abin da nake so na faɗa na maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malam Muhammad Na'am. Ina fatan bai ci lokaci da yawa ba ko? Ko na kara. Ah, insha Allah mu yi sauran sabon sati insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. <laughs> Allah ya saka ma da wannan mudakala. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Barakallahu fi. Ina ji, mallo ina jin ka. na ce barakallahu fika jazakallahu khairan juzita khairan wa kufita sharran. Masha Allah eh wallahi na malam karatu ya fito sosai Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya ce amin godiya malam bari mu je kwala assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wasu nan daga na ke kira na'am sunana Sulaiman Ibrahim daga Kano malam Sulaiman Ibrahim na'am na'am na'am dan an yi tariki ne zan ɗan yi ciki eh, eh, ne sai kuma tambaya kuma. To, da ka so da tambaya ko dai? Wancan satin Malam ya yi magana kan eh, tattaunawa na ilimi, kuma har yanzu malaminmu ya ce ya gayyace shi masallacinsa su zo su tattauna har yanzu ya ki, kuma ga matsaloli kuma ya tara kuma. A, a, a, a, a, a, a, don Allah in kai da malam lawa kuna da tattaunawa ko min ku yi shi bayan shefin ba wannan ban malam bai ce wani zai zauna malam bai ce ina kiran wani mukabala ko wani zauna ba a bar wannan in kana da wani tattaunawa ku yi shi bayan insha fm bayan mu amma abin da ya kawo mu nan mu yi wannan daga baya ku same shi ku je ku yi wannan don Allah don Allah don Allah bayan tambaya ta bayan tambaya ta na'am na'am wancan satin malam ya ce ah, 'yan ɗarika idan sun ce waliyi to suna nufin ah, ‘yan ɗarikan su kawai, ‘yan tijjaniya kawai. To amma malam bai kawo littafi ya karanta mana cewa haka suke nufi ba. To ai waƙi ne ya tabbatar da haka yanzu kawo mun wani waliyi a wajen ‘yan ɗarika wanda ba ba ɗan ɗarika ba. To na'am ai <laughs> kuma kawo mun wali kawo mun wali ɗaya da kuka yadda da shi ko dan izala ne duk mun yadda da kuka yadda shi ko dan izala ne ma'ana malam izala ba wali duk wali ne a'a ba ba ba inda aka faɗa haka malam kan kawo to ga yamu ɗaya mana shi ne ainihin ce in dai mutum wali ne mun yadda da shi amma ba inda aka ce ba inda aka ce sai lalle ɗan tanzaniya ne kamun guda ɗaya waliyin da kuka yi da shi wanda ba ɗan tanzaniya ba ba ɗan ɗariƙa ba ma duka shi ne ai ce ma waliyai bayan Allah ne ala inna auliya Allah ila khawfun alaihim wa la hum na na'am na'am ce malam ina zuwa nace nace nace a kasan da ka karanto ai ka karanto kirir. kirir kirir sai sufaye suka ce eh, waliyi ne to shi an tijaniya ne wa kidir annabi ne ba waliyi ba ne duk da cewa dukkan annabawa ah, waliyai ne amma kidir amma to kai yanzu ka kawo min nasin da yace kidir waliyi ne ai wannan kafirai suka ce Khidir wali ne don su shigar da miyagun akidun don su nuna wai wali ya fi annabi annabi ne eh? Kidar kidar ma ba annabi ba molan ka ne kace baka da nassin da ya yake kidar annabi ne bari mu faɗa ma ko akwai akwai baka da nassin da ya yake kidar annabi ne na'am nassi wanda wanda yake kidar annabi ne na'am ka tsaya gaya ma mana Na ce akwai, ka tsaya in gaya ma. Na'am. Da farko dai mun san cewa dukkanin annabi Allah ya yi umarni ne da ai masa biyayya, shi annabi baya bi sai dai a bi shi. Haka ne? Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah. Allah ya ce ba mu aika wani annabi ba sai dan ai masa da'a kuma wannan izinin Allah ne. To idan ka ga annabi Musa ya bi annabi Khidir shi kuma annabi baya bi sai dai a bi shi tunda kaga Musa ya bi Khidir ya nuna Khidir annabi ne kamar yadda Musa ma yake annabi ne kuma a duk abin da Musa ya Khidir ya aikata a ƙarshe ya ce wa Musa wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi dan yin kaina ba kuma a hadisi ya ce anta ala ilmin wa ana ala ilm kai kana kan naka ilimin nima ina kan nawa ilimin ma'ana shari'a to shin waliyi annabawa bin waliyai suke ko waliyai ne suke bin annabawa ka bani amsa duk wannan duk wannan fahimtar malamai ne duk wannan fahimtar malamai ne amma babu nassi wanda ya nuna cewa karara kirar waliyi ne fahimtar ah, malamai eh, sufaye sun yi sun su suna zuwa faye sun fahimta. fahimta ba ce nasi nasi cewa wa ma aljuhu an amri ban yi dan kaina ba kuma Allah ya ce atainahu rahmatan wa allamnahu min ladunna ilman mun bashi rahama mecece rahama anan annabta Na'am, malam tambaya ta na gaba. Ka yadda da wannan din ne? Na'am. Ai, malam, ba ka da nassin da zai nuna cewa kirkar rawali ne. Fahimta ne, malamai idan suka kawo tasirin su idan suka zo hauktar ayar. To, ai, fahimta akwai gurguwa akwai kuma miƙaƙiya. Fahimtar ma akwai gurguwa akwai miƙaƙiya. وليس كل خلاف كان مؤتبرا illa خلافا له حظ من nazari. ba duk saɓani ba ne ake dogaro da shi sai saɓanin da yake da dalili. Su ma sufaye suna da dalili. To kawo. Dalilinsu cewa kidar waliyi ne dukkan annabi dukkan annabi waliyi ne amma ba dukkan ba dukkan waliyi ne annabi ne ba. <laughs> To ai yanzu kamar ka ce dukkan annabi salihin bawa ne wa yake da shakka akan wannan duk annabi nagari ne amma daraja annabta ta wuce ka ce da shi kawai nagari duk annabi wali ne amma daraja annabta ta wuce ka ce da shi wali ku sufaye in kuka ce wali kuna nufin wanda ba a yi masa wahayi ba amma ya fi wanda aka yi wahayi tunda tunda ka kawo wannan malam tunda ka kawo wannan na'am ku idan kuka ce mutum wali kuna nufin wanda ba a yi masa wahayi ba amma kuma ya fi wanda aka yi wa wahayin daraja wanda wannan juya abu ne upside down kuna so ku nuna waliyai sun fi annabawa shi yasa kuka fi bawa waliyan muhimmanci sama da annabawan shine sakon kawai shi yasa kuka canja wa khidir suna daga annabta kuka ce wali ne dan ku nuna ya fi annabi Musa kenan wali ya fi annabi kuma da yawan malaman ku sun faɗi wannan za mu zo kai a karatu insha Allah. Afuwa malam. Ah, ba ma ba ma ba ma a'a ah, a'a ah, ba haka ba ba haka ba haka Malam kana da matsalar network. Malam. Kana da matsalar network. Ba haka ba sai dai ka ce kai baka sani ba. kar ka ce ba haka ba sai dai ka ce kai ka sani ba Na'am. Malam ya yi magana kan wahayi, wahayi. A wannan lecture. Ya ce, ah, ni a ah, sufaye abinda suke nufi wahayi na ilhama. To amma malam ya ce duk wanda ya da'awar haka cewa ya zama kafiri. Cewa me? Cewa ane masa wahayi. Na'am. Bayan bayan Na'am. Mutum ya yi cewa ane masa wahayi. A ilhama daban, ilhama ta na wahayi amma ba ita ake nufi ba. ilhama Allah yana iya kowa ilhama amma hakan ba shi suka suke nufi eh, to tsaya in nuna maka ba shi suke nufi ba shi ai wahayin ilhama ai baya zuwa da sakon shari'a baya zuwa da sakon shari'a su kuma sufaye suna cewa an musu wahayi ne sai su zo da sabon shari'ar da ba ita annabi yake akai ba wanda shi wahayi na shari'a ba ilhama bane Na'am, ya kawo min da gaba Cewa me? Yanzu salatul fati za mu zo magana darajar salatul fati a nan gaba. Inda aka faɗa haka cewa a jawabin ma'ani za mu zo yanzu wannan salatul fati ba ba salatul fati ba wannan wannan da ka faɗa, wannan da ka faɗa, inda suka faɗa haka ayaka to ai shine a magana salatul fati bakari jaye an yi masa wahayi an nuna an tura masa da takarda farin haske wannan ilhama ce kuma ya kazatan lama naman a farke ba a bacci ba wannan ilhama ce ko wahayi ne Allah ya kawo maka mala'ika ya kawo maka abu a fili a farke kuma abin nan baya cikin shari'ar annabi wannan ba wahayi bane ba shari'a bace sabuwa wannan ilhama ce to kaman kwallon na samun matsalar network eh za mu zo wannan malam Muhammad a wajen tabbatar da salatul fati yadda salatul fati ta zo lima ugulika ba ma so mu je gaba ne mu yi wani karatun da lokacinsa bai ba amma za mu zo wajen duk wanda ya karanta jawahirul ma'ani kuma ya san yadda aka samu salatul fati ya san haka suka faɗa shi bakari ya nuna cewa wahayi aka yi masa kuma aka ba shi takarda ta haske kuma wahayin nan ya ce ya ƙazatar lama naman ba ma bacci yayi a mafarki ba a farke ya gani kuma ka ce ba sa da'awar wahayi na mu je na gaba insha Allah salamu alaikum kwalas wa alaikum salam na'am kwala sunanka daga na ke kiran Jibril Ibrahim daga Cameroon. To, Malam Jibril muna jinka. Daga gajiya aiki. Alhamdulillah. Ina gaida malamina. To, barakallahu fik malam. Ya kokari malam ya fama da mutanen nan. Mun gode Allah. Malam Allah ya taimaka. Amin amin. Malam ni kan tambayar da nake so ka yi ma mutanen nan. Na'am. malam mu nan cikin abun na aka haife mu ina ganin sai da na kusan shekara talatin kafin gane garin abun nan. Ya salam. Kuma malam har har askaru din nan nayi kuma na san yadda ake yin shi yanzu haka zai iya ba mutum fiye da barna ne kawai da kafurci yanzu haka zai iya koya mutum. Ya salam. Na zo na fahimci abun nan ƙarya ne. Malam gidanmu ma sunan gidanmu gidan shehi. Mm. Muka zo muka fahimci abun nan kuma muka yi ɗan karatu kaɗan in kuna faɗa muna duba littafi mu ga haka ne kuma abun ɗin an koya mana shi daɗin an koya mana gashi nan an koya mana duk abun da kuke faɗan nan gaskiya ne. Kuma mutanen nan malam me suke so ne me suke zo? Koma irin batan nan na ɗazu ne suke so ni kam wallahi mutanen nan malam Allah ba don ba na hmm. so in faɗi wasu kalamai ba ban taɓa ganin azzalumai ba duniyan na irin yan tijaniya. Hmm, mu da abin da suka yi ma dangin mu Allah isa ba mu ba Allah. Kai hankuri don wa. <laughs> Allah na yi hakuri amma wallahi wa'annan mutane Malam Muhammad wa'annan mutane yan tijaniya sun ci amanan jama'a sun ci amanan mu sun ci amanan mutane wallahi. Abun nan kun koya mana zakarun nan an koya mana an nuna mana shi an zo ga malamin sunna sun bude littafi suna nuna wa kun tashi fil tikir kun ce abun nan ba haka ba. To mu yanzu abu an koya ma gashi nan ka gan shi da ido an sake nuna ma a littafi yanzu in dai ba shedan zai zama bakan ya zai yi yarda da dariƙa ne ni din nan. In ba dai zai so zama shaidani zai zama ne. azkarun nan na taba akan na fita azkarun nan wanda muka yi tare da shi ƴaƴan da muka yi tare 'yan babbanin mu wata rana yana yi min magana nace maza malam ba yi azkaru ba nace ni yanzu Allah ne me yasa kake min fada don na fita tijaniyan nan me yasa yanzu ni Allah ne kuma kake fada da Allah shikenan maganan ta kare da yake ya san na san sirrin abun wallahi haka maganan din ta kare da kuma ta min hayaniya ne wai cewa na bar na tijaniya na koma abun nan da yake na san sirrin abun na ce masa yanzu da Allah kake faɗa fa wallahi sai ya ja jikinsa ya tafi dan babbana wato kola na fahimci ka me suke so ne kola na fahimci me suke so ne mutanen nan kola na eh. fahimce ka kai kayi tarika har ka kai matsayin kai Allah ne ya yi tarbiyatul azkari abin da muka karanta a yau malam Muhammad yanzu zai iya koya mutum azkaru yadda ake an samu a daki an ba mu istighfari da abun nan an yi mana jarabawa daman jarabawa ne sai ka gane ka fita kuma ni na gane din na zama Allah ko ya zama Allah annabi Muhammadu Allah ne kuma yanzu haka zai iya jera ma abun yadda ake harkacin jarabawa ne, ko ya zama Allah annabi Muhammadu Allah shi Ahmad Tijjani kuma akwai halara biyar akwai halara hudu duka wa'annan abubuwan yan Tijjaniya sun koya mana wai wai yanzu wai yan tijaniya ne suke fitowa wai su ce wai abun nan baya Tijjaniya fi sabilillahi hmm. kuma yanzu duk ni yan uwana kusan tamanin cikin ɗari ba su fita abun nan ba kai yanzu haka da nake ma magana malam ni din nan wallahi jira jirani ya dawo da ni nan ai tijjaniya ne suka koro ni na dawo nan kuma alhamdulillah yanzu haka wallahi Allah ya buɗa min na dawo kamarun din suna biyo ni ma neman abinci a nan hmm. zaluncin da mutanen nan malam gida biyu suka kwace min ni din nan sun raba ni da mata na na farko don janiyan nan me ban gani ba a janiyan ma da yake abun nan gaskiya ne wallahi ban fita ba ban koma cikin su ba me ba su min ba don koma janiyan nan na je har Kano na zauna malam na zauna a rijiyar lemu masallacin kan har nake sallah su sai ga min daura ba wayanda ban sani ba manyan malamin nan duka duk hijira ne ta kai ni Kano na koma Kaduna na zauna a kun hijira ce ta kai ni har na gaji mm. wallahi in je in dawo su na ni zama sai na koma tijaniya haka na ki komawa irin wahalan da na sha mutane nan me suke so mutane su mai da mutane ne hmm. Allah sun zalunci mutane wallahi wa'annan mutanen Allah ya saka mana to muna godiya Allah ya saka sun zalunci mutane rayuwa muna sun zalunci mutane duk Allah ku duba abun nan su daina fatar da duniyan nan mai karewa ne yan tijaniya duniyan nan za ta kare wallahi wannan abun ku bi sunna ku bar wannan abun nan ƙarya ne kafurti ne ku bari haba haba kai hankuri yanzu malam da layu fa muke da fa layu fa nake daurawa yanzu da safe in karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un malamin sunna suka koya mini in karanta uku da safe in karanta falaki ta nasi hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh da sun zanin daure itace ai cross maganin wayannan da wayannan baka guruma wannan abu abun kirki ne wanda wai don ka bari wani zai zo yana daukan ka abun nan ba ka da mana zuwa a tijjaniyan nan kullum wani ya ce ma za ka gani kawai sai ka kwana ba kai bacci ba kana cikin kar ma su yi sunan din ka bar su malam ku bar su suna cikin wahala wallahi dan bi waya bar waya bar su ka su yi alhamdulillah wallahi hankalin ka kwance sunan nan kai hankuri Allah malam ku yi hakuri da su Allah malam ku yi hakuri da su Allah ya taimake ku Allah ka taimaki gaskiya Allah ka karya karya Kuya ku ya guri Allah ba kula da ni da zuciya ku ya guri wasu abubuwa na tijani sai in kwana ma ban da ba wallahi muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi muna baki da Allah ya nuna mana gaskiya ni ba abun ba su min ba kan aqidan nan wallahi mun Ka yi hankuri, Allah ya nuna muna gaskiya, bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, dan wasu nan daga na ke kira. Alhamdulillah, Malam Muhammad kana magana da Dahiru Muhammad Inuwa. To Malam Tahiru duniya na sauraron ka. Masha Allah, ina muku fatan alkhairi, ina gaishe da malaminmu. Malam na jin ka insha Allah. Na gode, na gode. Asha Allah, Mala Allah ƙara basira da fasaha. Amin, amin. A Malam Muhammad kafin in soma bayani na alkawarinmu da kamana har yanzu na ji shiru Malam ko ba a samu ba ne. A wannan shafi an kulle wannan shafi, kabar wannan shafi an kulle shi wannan mutum oh, daga baya ya yi kokari ya yi kokari ya yi kokari daga baya ni ban son sa audio shi man da ya tura mini domin yayi yayi kage yayi menene yayi menene maganan yau oh, maganan jiya da yau kenan a ba abin da bai fadi mini ba shi yasa don Allah mu bar wannan kawai wannan ya sha ruwa ah, a wato yanzu ya tabbata ne ya tabbata kenan ba a sauke wannan littafin din a karatu ba kam sai dai ta bayan fage kenan mu je kan maudu'i don Allah mun ta ku shi a kulle wannan shafi <laughs> a kulle wannan shafi to to to malam Muhammad ni bayani na ya shafi abunda ake yi jiya an yi yau kuma an yi to abunda dama nake so in faɗa madadin idan kola na ɓangaren ɗarika ya kira mu ji ya ɗauko bayani wani lokacin sai saka shubuwa, menene wannan shubuwan ɗin? za ka ji suna cewa akwai matsalan larabci. <laughs> To, shi wannan matsalar larabcin nan kam tambayan da nake yi kam shi sai a bangaren malaman sunna ne kadai ake samun matsalan larabci ne na hau ne ko kuma ana samu a bangaren malaman ɗarika to dole amsan zai zamanto ana samu a bangaren malaman ɗarika tunda shi ilimi kogi ne to abun da nake so da su yanzu idan sun hau online idan suka zo za su yi bayani sai su ce wannan gurin da aka ja aka fassara nan fassaran shi ba haka ba ne amma tun da malam ya fassara daidai gwargwadon iya to fassaran kaza ne na cikin littafin mu kuma wanda ya zo fassaran shi kaza ne to a nan sai mutane su ɗauka wanne ne fassaran da ya kamata a bauta wa Allah da shi wanne ne fassara kuma da aka yi na kuskure kaga idan ana tafiya haka za a ƙara gane gaskiya amma ba zai yi ka zo ka hau a fassara abin da yake cikin littafin ka ka dawo ka ce kuma wai ba a fassara larabcin daidai ba kai kuma ba za ka koma ka karanto ka fassara ba don ba zai taba wa abu biyu ya haɗu ba ni in yi fassara ya zama fassara nawa bayi da ma'ana a duniya kai kuma naka yana da ma'ana a duniya ka zo ya zamanto ka gagara fada malam muhammad abun da zai baka mamaki duk malaman mu nan da suke zuwa suke karanta littattafan nan suna karatu tartilan ko in ina ba sa yi tsantsan Allah ya sa albarka cikin karatunsu amma mutanen nan da yake ba nufin gaskiya ba ne a ransu sai su zo su an yi kuskuren nahau an yi kuskuren to ka bi karatun ɗaya bayan ɗaya a zo ka saka mana sai mu ji wanne ne za a ɗauka bautawa Allah kaddara yanzu ko babu fasara ko ba fasara Malam Muhammad inda dai gaskiya ne ai za zuwa karanta maka cewa kar ka yarda fa a ce maka Allah yana shiga jikin bishiya Allah yana shiga jikin mutum mutum zai zama Allah wani lokaci ya kamata a lura da ah, kuskuren larabancin nan domin a lokacin da kuskuren na ya canza manansa ya kamata a lura da shi amma bai canza manansa ba tauni wurin nan ne nake gan kaman bai da fa'idan tattaunawansa ka gane idan eh, kuskuren nan da ya canza ah. manan kalman nan Yawwa. In ya canza manan kalman nan to ya kamata ya gyara shi a je gaba. Amma bai canza manan kalman nan ba to bai da fa'ida. To, Malam Muhammad Kaddara ya canja ma'anan kalman, an faɗa an canja ma'anan kalman, kuma sai ka ɗauko na guri ka wanda kake ga shi ne daidai, sai ka ce kaza ne ake nufi, menene hujjan sai ka ba da hujja. Amma mutum wai sai ya makale a fassarar larabci, to yanzu Malam Muhammad ko ba fassarar larabci, laifi ne in zo in yi maka wa'azi ko ba aya ba hadisi in ce maka karka yarda a ce maka Allah zai shiga jikin bishiya ko zai shiga jikin mutum mutum ya zama Allah wannan karatun din ai shirka ne ko ba aya ba hadisi to gashi kuma ya zo a littafi sannan kuma shi ɗarika abu uku yake tafiya idan an karanta littafi muna gani ana yi a aikace idan ana yi a aikace kuma gashi a cikin karatu to kuma malam muhammad madadin mutum ya ce na gane wannan abun kuskure ne na tuba na ɗauki wancan shi ne daidai sai ka ga mutum ya zo ya makalkale ya nace kan cewa shi ne daidai to wannan aya ga ba son gaskiya ba ne ni magana na na ƙarshe idan sun shigo tunda ya zama musu jaraba ba za su haƙura ba kuma ba za su tuba ba fatan mu dai Allah ya shirye su idan sun shigo ni abun da nake so don mu gane ilimi don Allah a zo a karanta na daidai din sai mu yarda wanda aka yi na kuskuren larabci sai mu ji wancan din eh ya dace da addini ko bai dace ba shine fata na kuma ina ma malam albishir ni dai a inda a inda nake yanzu mutanen da nake ga ko suke wazifa ko me daga yara da busu balaga ba sai irin baba baba da busu san addini ba sai kuma irin matasa masu dan son nan amma cikakken mutum mai karatun addini kam yanzu baya shi shiga ɗarika Allah ƙara sauna musu asiri Allah ya tabbatar da mu akan sunan annabi Allah ya saka muku a tashi lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum kola alaikum salam ala muhammad barka ku da aiki barkan ku da himma yawa dawa sunan ka daga nake ke kiran sunana Abubakar Abdullahi daga Kaduna ina muka fatan alheri kuma ina gaida malam ubangiji Allah ya maku sakamako da gidan aljanna na gode sosai amin Masha Allah eh, da farko eh, malam Muhammad ni sai ga kaman kai lauyoyin mutanen nan ne yan ɗari ganin alama sai ga kaman ko su ne ma wani abu ne an da aka sai ka dinga danne su kana bakin ɗinsu su malam Muhammad yanzu ana wani yana maganar Eh, mutum ya zo mana karya ya ce zai kawo abu kuma kana cewa a dinga a bar maganan nan to ni da ya kamata a yi in ma zagin za ka yanke ka yanke zagin ka kawo mana abin da ya faɗa <laughs> kuna son so hayaniya kenan nan kuna so hayaniya nan mutum ya yi magana ya mutum ya yi magana ya hada abin da zai hada har ya kula ya ya ya kula min sharri ya kuma min ya kuma mini wato mu dai kyale mu dai kan mu fita kan mu mu dai kyale akwai audio shi nan ya kama ran da za mu samu sa wallahi audio shi nan wuri na ya yi mini audio ni ya yi maganganun da zai kare ya kare ya ce shi shi da Isha FM salamu alaikum kuma ku dai ku bari zan akwai ranar da za mu yi kuma akwai tattauna wanda aka yi da shi ta kasa don Allah ku dai mu bar wannan kawai mu bar wannan to shikenan to kenan, Allah ya baka ladan Allah ya baka ladan hakuri Allah ya sa hanyar shiga aljanna ya hakuri din mun hakura to na nagode Allah ya saka bari mu je kola na gaba assalamu alaikum Assalamu alaikum. iko Allah. Assalamu alaikum. To bari mu je waya wancan waya mu gani. Wake wurin. Assalamu alaikum. Malam Muhammad. Na mai magana. Yau eh, Malam Muhammad, ni ne ai ba ma ka ɗauki wani ne dama. ban gawo magana na bane malam Mahmud ikon Allah to ina jin Yawwa sannan na ce don Allah malam nake so roƙa da Allah a duk lokacin da zai fara karatun nan na kan so ya ɗauki ukulu duriya ya ce to wannan dai bayan ibn tamiya ya rasu da wajen shekara goma sha aka yi shi wasu ne suka rubuta shi wannan kuma wanda aka rubuta wannan littafi kuma jawahirul ma'ani ne shi yana nan da rai kuma wanda ya mai shiftan nan ya ma riga shi mutuwa kaga idan akwai wani kuskure a ciki ai shi zai gyara tunda wanda ya rubuta daban wanda kuma ya zo eh, wanda kaga shi wannan bayan ya mutu ne kaga ko komai za a iya hmm. masa bayan ya mutu shi kuma wannan da ransa aka rubuta shi malam yayi wannan bayanai malam ya maimaita ya fi so uku a cikin tattaunawar mun ga malam ya maimaita eh to shikenan to alhamdulillah ina muku fatan alheri ubangiji muna godiya muku fatan alheri Allah ya saka da alkhairi <laughs> Allah ya muna bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam Muhammad barka da wannan lokaci na'am barka dan wa sunan karkar nake kiran sunana Murtala Idris ina kira daga Lagos Nigeria ah malam Murtala Idris kwana biyu wallahi fa alhamdulillah kwana biyu abubuwa ne sun yi wa malam gaskiya gaskiya gaskiya to Allah ya muna mai kyau ina ma malam ina ma babban malami ne wanda zake sauraron shi lokuta bayan lokuta barka da zuwa wannan wuri mai albarka barka ka dai masha Allah malam to algatu malam ni zan yi tsokaci ne akan maganar da wannan bawan Allah ya yi dan dariga gaskiya fi sabilillah da rika ya kamata ku ci sauran Allah yanzu dai kun ji wannan a cikin ku yake tsindin tsindin gashi Allah ya tsamo shi to wallahi gani gawa ne ya shi da tsoron Allah in kunne ya ji kuma gangar jiki ta tsira wannan shine kai abin da ce musu Allah kuma shi dai da su Allah kuma mu ma ya tsare mu ya kare ku gaba daya malam Allah ya saka da alkhairi na gode malam Muhammad muna godiya nake da godiya Allah ya saka assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad barka da dare. Barka da wa sunanka daga na ke kira. Kana magana da Bashir Muhammad daga nan Bacirawa Kano. To Malam Bashir duniya na sauraron ka. Da farko ina babban malami na sheik Malam Abubakar fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara masa haƙuri da imani da ikilasi. Na Malam na jin ka insha Allah. ina maka da fatan alkhairi na godiya Allah ya maka fiye da abin da ka roka to alhamdulillahi malam yana karatu kuma ana ganewa ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi muna ƙara godiya Allah da ni'imar da Allah ya yi mana da malamai irin su malam da sauran mu na sunna baki ɗaya ba abin da za mu yi Allah sai dai godiya mu ƙara gode masa ya ta musu fatan alkhairi kuma Allah ya ƙarfafe su Allah ya tabbatar da mu akan sunna baki ɗaya. Amin. Amin, amin, amin, amin. To, muna godiya don wa. Masha Allah. Allah ya saka. Allah ya saka da alkhairi. Uh, mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Muhammad. Na'am. Abdulmalik Ghana. To Malam Abdulmalik duniya na sauraron ka. Masha Allah, Ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi. Amin tare da kai. A yan kuri Malam Muhammad, ka san mu college ne. Ba shirya ya sunan shi mukabala tsakanin kowa da malamin da ya zo ya yi karatu. Shi yasa idan wani ya kira, in yana da wani gyara ne, kawai shi ya ce, a ah, malam nan ka saraba ba daidai ba ne ga abin da ake nufi a cikin littafin nan shi kenan malam kuma na da karin bayani ne shi yi amma hmm. me shi ya zo yana wani abu kamar interview malam ya ka ce kaza ya amanan shi duka ba ta lokaci ne ce bar mutane da yawa ba su samu su kawo contribution ka gane ko don Allah mu college ne ba shirya wani mukabala tsakanin mu da malami ba yasa lokacin mu ya kamaci mu lokacin mu ya zama ka fahimce ka san wasu na fahimce ka kuma Allah hmm. ya ba mu ikon yin daidai amma ka san wasu nan suna son su zo a ce su da malam sun tattauna sun yanka wannan bangare sun sun tattaunawa ne sai a yi magana ta kasa a shirya tattaunawa tsakaninka da malamin sai ka fito kawai na gane ka gane ko eh. tambaya kadan da nake so yi wa malam shine ina jin sunan shi wannan eh, Muhammad al-Bakri cewa shi an ka saukar da Salatul Fati a rubuce aka mikawa. shi nan shi wane ne daga cikin sufayin nan? talibin Shehu Tijani ne ko dai shi waye? Hmm, ɗalibin Shehu Tijani ne sunansa Kulubul Bakari suke cewa. Ok, ok, ok. shi salatul fati shi aka saukarwa ba shehu tijani ba eh a yana ruwaya ne daga mm. shehu tijani shehu tijani ne yake gaya masa shi shehu tijani ne aka yi wa amma shi shi yake rawar okay. na fahimci lamari, na fahimci Na gode, na gode. Bari in sauka wani kuma ya samu yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mu na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am mai magana. Abu Jafar Azamfari daga nan min na Niger State. To Mala Abu Mala Abu Jafar ina sauraron ka. Al Muhammad ina muku barka da warhaka. Yawwa muna godiya. na ji dai wai mala abuja eh, mala muhammad wai ko kana kana kana zaba ne wanda zaka dauka ne wai <laughs> ikon allah me ya faru kuma <laughs> jiya da babban malamin mu yayi karatu na yi kira na yi kira malam muhammad har zuwa ƙarshe malam muhammad ba ɗauke ni ba kai hankuri <laughs> kai hankuri yanzu ma da ƙyar na samu aka ɗauke ni kuma tana shigowa iko allah To muna jin kamar. Jiyan nan na so in shigo kwarai da gaske. To ba mu. Ai na baka uzuri malam Muhammad jama'a ne suka yawa. Gaskiya gaskiya. Na'am. Na'am malam na saurare na? Ina ji. Akan maka Allah barka da warhaka. Barka ka dai. Ah ina maka fatan alkhairi kuma gaskiya na kira ne domin in ƙara jinjina kwarai da gaske domin mu ɓangaren sunna wannan karatun gaskiya ba ƙaramin taimakawa yake ba wajen wayar da al'umma da kuma fitar da su daga duhun ko da a zuwa sunna musamman yanzu kalli wannan kolan nan dan fulani nan da ya kira irin kamar yayi kuka yadda yake yadda aka wahalar da shi din nan wala ya mm. kamata idan suka zo mutanen nan a su daina wahalar a gaya musu daina wahalar da mutane sannan akwai wani kola da ya kira yake magana game da matsalar dusar da suka zo suna magana akan gyaran larabci din nan da Allah mm-hmm. malam Muhammadu a daina bata lokaci ga duk wanda ya zo ya ce maganan gyaran larabci zai yi wani maganan mubtada da kabari da wani makamancin haka kamata ya ka jefa mashi tambaya ya amsa maka cewa shin kuskuren ma in ya tabbata ya canza ma'ana ko bai canza ma'ana ba in ya baka amsa mm. ya canza ma'ana to wannan ana iya ba da dama a yi gyara in ba da in ya ce kuma bai canza ma'ana kawai malam a sauke shi in ba zai je kai tsadare zuwa ga abin da aka tattauna ba wannan yana da matukan muhimmanci don suna bata muna lokaci wallahi muna sauraron karatu sai su datse ma mutane su hana jin mutane su karu Allah ya samu dace amin amin amin muna godiya wa Allah ya saka da alkhairi na ji daɗi sosai ina gaida mana a tashi lafiya muna nan muna bibi har a tashi insha Allah muna godiya Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad muna gaishe shi. ina muna godiya Allah ya saka da alkhairi ka daga naki muna gaishe sunana talhatu suleiman Bazanfare daga faransa zamfarawa ke kira yau to muna jin ka malam talatu muna gaida malamin mu malam lawan muna roƙon Allah Allah ya ba ku ƙarin gwiwa Allah ya ba ku ƙwarin gwiwa kan aikin da kuke yi kun san mutanen nan ba gaskiya suke so ba ba gaskiya mm. suke so ba ga abu ƙarara an faɗa musu amma shi su zaga su fito da wani wayansu maganganu cewa larabci ne bai zauna ba da makamanta watar ma larabci an karanta shi sosai sun ji amma shi su zo zai kawai da makiri su yi karya su ce malam bai karanta sosai ba don su wawarta da mutane hmm. wallahi kawai muna cewa malam Allah ya baka hakuri Allah ya baka juriya A ah, malam Muhammad sai ma muna gode maka cewa Allah ya baku kwarin gwiwa Allah sa dai mutanen su fahimta su fita cikin duhun nan a fito a samu haske ana tafiya tare da su cikin sunna ya fi. Muna gaishe ku cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Sheikh Muhammad. Na'am, dan sunan ka daga na ke kiran mu. Sunana Musa Abdullahi daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Malam Musa Abdullahi duniya na sauraron ka Allah ya kiyaye ka. To oh, masha Allah ina ma babban malamin mu gaisuwa. Ma gode za ka kara basira. Malam Muhammad muna maka godiya da kake ba mu wannan dama muke sauraron karatuntuka muke gyara gidon mu. Na'am. Um, an bayanin da zai yana shine alhamdulillah haske yana tabbata da farko muna ganin malaman ɗariƙa suna cewa malamin mu ba su fahimtan ainihin karatun sufaye karatun sufi sai sufi eh, wai koya musu eh, sai sai gyara maka kalamuna la ya famuhu illa ahluha na'am na'am masha Allah <laughs> to a sannu a hankali yanzu sun yarda da abubuwan da malaman suke buɗe littafi suke karantowa kamar yadda malam ya karanto ke cewa ga aƙidar nan da yake cikin littattafansu na cewa ko mi Allah alhamdulillah sun yadda kamar yadda alhaji ali ya zo kwanaki ya ce sun yadda haka ne a su ne amma shi abin da yake jayayya malamin mu ibnu taymiya shi ma yana da wannan aqida wanda kuma ya kasa tabbatawa da mm. kuma ba a yadda ana cewa wasu yan iska ne kawai suke wannan abu alhamdulillah karatu ya fara yana tasiri sannan mm. kuma suna cewa kamar karatun da aka yi jiya aka tabbatar da cewa aƙidan su ne sun tabbatar da cewa Allah yana tajalli cikin gunki saboda haka an ka bauta ma gunki Allah ka bauta ma wanda ya zo ya ta jayayya bai musanta ba ya amince amma sai ya ce wai ai eh, malamin mu ibnu kasir shi ma aqidansa kenan wanda shi ma ya kasa tabbatarwa ya sharaddi raddi da ƙarshe da ya abin nan saboda haka alhamdulillah abubuwan nan suna fitowa fili ƙarara yanzu da ana musantawa an ce su dan anti ne so ya amma yanzu sun tabbatar yana mm. akidan su ne amma wai suna mm. so su manna cewa ainihin malumin ma suna da wannan akida to ni tambayar da nake so da musu anan shine mu dai muna ganin su dan anti abin da yake littafi su suke karantowa muna ganin su a walidin kasa na Shehu Ibrahim ana rungumar su ana daukan mm. hoto da su muna ganin su a kaulaha suna daukan hoto da sayyada mota akan cewa su dan dariƙa ne an yadda da su su gaya mana mm. mutum kwaya ɗaya a duk mm. duniya ba a Najeriya ko Afirka ba ahli sunna wanda mm. ya fahimci karantarwar Ibn Kathir cewa Allah yana bayyana a cikin gunki ahli sunna wanda ya dabba a aikace a sanadiyan fahimtar cewa wannan fasaran shine haka yake ko kuma wanda ya fahimci kowa Allah ne yake dabba kashi a aikace saboda tasirin karatun ainihin ibnu taymiya saboda ka babu kwaya ɗaya wanda za su iya nunawa yau cewa yana ɗabbaka wannan abin domin wai ya fahimci cewa fassarar da malamin sa yake nan saboda haka wannan hmm. fassara ce irin tasu kame kame ne hmm. kawai ana neman dai kawai mai borin kunya sai su ce ai muna yi ai kuma malamin ku suna yi amma su tabbatar da haka ya gagara kuma ba za su iya hmm. tabbatarwa ba saboda haka muna fa'idantuwa da wannan karatuttuka da ake yi malam a ci gaba da tona musu asiri insha Allah mutane da yawa suna fahimta kuma akwai mutane da yawa da suke cikin wannan tafiya wanda ba su san wa'annan abubuwa ba ta hanyar wannan karatuttuka shine Allah yake kubutar da su suke fahimta su ga gaskiya ake dawo ainihin asali sunar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da sunna magana wannan bawan Allah tana da muhimmanci ina so in yi taliki a kanta. na'am abin da 'yan ɗariƙa sau da dama suke yi na ƙoƙarin danna mabiyansu kar su fahimci gaskiya in an kawo abin da yake cikin littattafansu ko maganganun shehunansu sai su ce ai kuma shehunnan ku haka to nan ƙalubale muke musu su kawo ɗaya daga cikin almajiran ibn taimiya ko almajiran eh, Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ko almajiran ibn Kasir ko wani ahlus sunna mai dangantuwa ga waɗannan malama inda yake ɗabbaka wannan abin a aikace in koyarwar malamansa ne ai yau da gobe za ta nuna to amma su da yake koyarwar malamansu ne gashi a almajirai ana samun masu ɗabbakawa su ɗan antiti suna ɗabbaka abin da yake a littafi ne wanda ake ɓoyewa ba a so a bayyana da haka wannan shine kalubalen kawo mana wani mutum kwaya ɗaya cikin almajiran ibn taimiya wanda ya aikata a aikace ya faɗa a magance ko ya rubuta a rubuce cewa komai Allah ne domin ɗalibi shi ya fi kowa fahimtar malaminsa to amma ba a samun wannan almajiran su ibn taimiya kaga ya nuna cewa ba koyewa su ibn taymiya bace domin da koyewa su ce ba ku ne za ku bayyana ta ba ɗalibansu za a ga suna yi yadda ku aka ga koyarwar shehunnanku a cikin ɗalibansu ta yadda su a cikinsu akwai masu zama Allah akwai masu eh, daina sallah akwai masu kaza akwai masu kaza wannan duk koyarwar malamanku ce domin an gani a littafinsu kuma a ɗalibansu sun aiwatar a aikace kuma kamar yadda muke faɗa ba a taɓa ganin kuna kyamatar su ba a aikace sai dai a magance duk yadda za ku ce ku ba tare da su ɗan anti kuke ba a baki ne amma in an zo a aiki za a gan ku tare da su za ku yi maulidin ƙasa tare za ku yi zikirin ƙasa tare za ku yi zikirin shekara tare za ku je kaulaha za su je kaulaha za su rungumi shehun kaulaha su yi hoto kuma ku je ya rungume ku ku yi hoto wannan ya nuna duk kowa nasa ne to kaga wannan ya nuna aƙidar akwai ta sai dai ana nuna wa mabiya babu ita in abin bai kama zukatansu ba don kar su gane Allah ya sa mu gane amin amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am kola sunanka daga na kira sunana musbahu daga nan na mukarrama a mutanen mamlaka to Allah ya kiyaye ku Masha Allah ina gaida malam Muhammad ina maka fatan alkhairi ina godiya Allah ya saka kuma ina miƙa gaisuwa ta ga babban malamin mu malam lawan tsayen Allah ubangiji ya saka mu da alkhairi Amin amin. Yawwa, kenan kaga mu malam malam Muhammad mun ci riba. Duk wannan karatun na malam ko da mutum ɗaya ya fahimta. Alhamdulillah dama abin da ake nema kenan. To amma cikin ikon Allah sai gashi mutane da dama suna fahimta da kanan ka kammala karatun nan. Ba a san ba mutanen da za su fahimci wannan muguwar aƙida eh, su fahimci sunna. Kaga alhamdulillah sai mu yi wa Allah godiya. Eh, kuma magana ta biyu kamar yadda malam ya faɗa ni ina ganin idan an ce shehul islam yana da aƙidan kowa Allah ai daga cikin ɗaliban shehul islam da an samu waɗanda suke koyar da ɗalibansu to kenan in ma mun sallama shehul islam yana da wannan aƙida to ya mutu da ita hmm. ya tafi gurin Allah mu dai ba mu da bukata kuma muna muna muna kishiyantar ta muna ma faɗa da ita ba ma ma ma ma wani kinta muna faɗa ma da ita muna fahimtar da mutane aƙidar ohi ce aƙida ce wanda Allah bai son ta kafirci ce to alhamdulillah kenan kaga wannan da'awa wasu ce ma shehu islam yana da ita ne ina ganin ma kaman kawai fata lokaci ne ƙarya ne hmm. ina muku fata alƙarya Allah ban guje ta ku lafiya muna godiya malamin Allah ya saka da alƙairi bari mu Assalamu alaikum Wa alaikum salam, Malam Muhammad. Na'am, dawa sunanka daga na ke kira. Sunana Hafiz Marafa daga Bauchi. Mala Hafiz daga Bauchi duniya na sauraron ka. To, na farko ina maka fatan alheri kuma ina miko gaisuwa ta zuwa ga Malam Lawal. Ina godiya Allah ya sa. Abubuwa guda biyu zan ɗan yi magana da su ah, a gurguje na farko Wannan Allah ya saka maka da alheri wato malam ina baka tabbacin cewa aiki guda biyu kake yi. Na farko kashi sittin ko zuwa saba'in daga cikin 'yan tijjaniyar da suke bin wannan platform ɗin. Wani jawahirul ma'ani sai dai ya ji shi a a suna kawai amma wai a ce malaman shi sun zauna ya ji ana karanta ana karanta jawahirul ma'ani ko kuma a karantar da shi kashi sittin ko saba'in daga cikin su ba su taɓa je ba alfarma kake musu ka zauna yanzu kana yin aikin da malaman su suka kasa yi musu to Allah ya saka da alkhairi sannan abu na gaba da zan yi magana akai shine last week akwai kolas guda biyu da suka kira na farko na riki sunan shi bai haƙi mm. Ahmad daga Abuja yayi mm. kirawo ya ce zai turo clip na wani malamin ahli suna da ya yi zagi ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina da tabbaci da malam lawal da malam muhammad duk kun rubuta sunan shi ko kuma kun rubuta lambar mm. su mutum guda biyu a think mm. so ina mm. buƙatar don Allah don annabi a kirawo wannan bai Ahmad Ahmadin daga Abuja ya zo ya kawo abin da ya ce zai kawo in kuma ba haka ba na san duk mahiyancin program za ka ga mostly yana kira daga farko mostly yana mm. samun sa'a yana kira daga farko amma mm. yau ka ji shiru to ina buƙatar don Allah don annabi a kirawo shi in kuma ba haka ba ya san da cewa ya yi ha'inci kuma ya yi ƙarya don haka muna jira malam ah, gabanin ka sauka gaskiyar magana ya turo mini amma yanda aka fadi ba haka ya turo ba an ce ya turo a ji abin gaba minti biyar baya minti biyar gaba minti biyar amma wanda ya turo mini nan minti daya ma kamar minti dayan kirki bai kai ba bai minti daya ba sakan hamsin da takwas ne ina jin sakan hamsin da takwas eh shi nake dubawa yanzu bari hmm, bai minti daya ba yauwa yankin magana ake yi yankin magana ake yi eh, ai haka da aka yi shine daidai sai ku turo minti biyar daga baya minti ai an faɗa musu tun last to ni da ya turo na ga masa na ce masa yayi mm. hankurin da ya turo wato minti biyar gaba ko minti biyar baya har ranar ma eh, imam eh, imam lawan trayo ce ko da minti goma gaba minti goma baya ma duka za a yi hankuri a saulara abin da kyau to amma mm. da na yi masa bayani haka shi ce min kaman ni na yi rashin adalci ba haka shi da malam lawal suka yi ba haka ya ce wai ba haka suka yi ba kamar ya turo minti gaba baya minti ko minti biyar gaba minti biyar baya wai ba haka suka yi ba shi na ce masa a'a ni na host program na ji an ce minti biyar gaba minti biyar baya amma wanda ka turo kamar minti daya ne minti daya shi yasa wannan don Allah babin adalci ana neman gaskiya ya za yi kalmar minti daya abinda ana so a fahimta ni kuma a cikin maganan da ya turo cikin minti daya ko alaman yana bi break za ya ce kamar sai kamar an gama ni an ga gama ni shi an ka turo minti biyar minti biyar ne to wurin za a gane wurin da maganan ya taso da wurin da maganan ya sauka to karshe dai hmm. mun kasa fahimtar juna ya ce min kamar ni ba ni da gaskiya kuma ba ni da adalci kuma yanzu malam Muhammad ba shi kadai ba duk wanda yake da wannan wannan abin nan ɗin, a bisa ga wannan sharaɗin namu ya kawo minti biyar bayan minti biyar gaba ko ma ba shi ba ne in akwai wani a kusa ya turo ya kawo yanzu a sa aji. shi kenan. To kun ji. Eh, Eh, Malam ya kawo Muhammad da ban same ka ne wannan maganan bayo ina jin da nayi kuka na su godi Allah ya saka da alheri. Amin amin. Muna Allah ya saka da alkhair. Bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, kola su ajiya sunan ki daga nake kiran. Sunana Hajiya Halima Katsina wato Nasara Kofi. To Halima duniya na sauraron ki. Ina yi himmatu ne na zakin suna barka da dare. Kuma Allah ya ba da mm. sa'a, Allah ya taimaka da shige gaba. Malam Muhammad muna godiya. Sa ikilasi a cikin ayyuka. Amin, amin, amin. Janna makiya. Satin da ya gaba, na yi magana ne kawai shi wani ya hau ya min raddi bai ji daɗi ba to ina mai ba su haƙuri. Ina ba su haƙuri. ya na ga yau ba su yan dariƙa ba su hau ba kuma idan sun hayo na ji malam muhammad baka tambaya daga wani bangare mutum yake ba ko ka manta sanan kuma wayannan guda biyu ne san ina giran ka doki wato wanda ya shigo wannan bangare shan doki wanda ya shigo wanga bangare kuma shan doka shi yasa tunda yanzu mutane sun fahimci wayan guda biyu ne kowa da nasa okay. Oke to shigowa ne ke basi ba kenan. Yawwa wayan su guda biyu ne. Eh, Amma shigo ba kamar yanda ya. Yanda yawwa wasu guda biyu sun shigo kamar guda daya ko biyu sun shigo haka. Eh na ji mutum biyu ne shigo to ni malam nake da Allah ko da dai kamar kila in dai ban sauka in dai ban sauka maudu'i ba duk da ah. yake dai cikin littafin jawahirul ma'ani ne wai dan Allah malam wane ne Muhammad Bakari a cikin tarikan Nijaniya waye shi saboda ni suna yawan maganar ga salatin fati kawai da aka sauka mashi to nan kadai nake jin maganar shi amma ba na jin maganar can gaba kamar yadda nake jin na shehul arabi to shi waye a dariƙa. Hmm. shi yana daga cikin almajiran shehu tijjani shi alkudubul bakari suke cewa amma in Allah ya da sati mai zuwa za mu kawo cikakkiyar tarjamarsa sunansa na cikakke shine Muhammad ibn Abil Hassan Al-Bakari Shamsuddin Muhammad ibn Abil Hassan Al-Bakari Masha Allah to wato an yi shi kenan lokacin ta ba kafin Shehu Tijjani ba eh ba ka to to Allah ya ci da mu yan dariƙa kam gaskiya dai wannan karin dai sun ki fitowa su yi magana kuma da fitowa suka yi abinda zai kaci su sun kasa fahimta ne ba wanda ya damu da littafin su ba wanda yake karanta littafin su don ya bata musu rai ko don wani dalili illa don mutane su fahimta idan ba su so a karanta tunda suna cewa ana zagin su karatu littafi bai zama zagi bai zama zagi kuma ibn taymiya da suke magana a kan shi ibn taymiya bai da dariƙa shi ta kan bai da wani abu wanda ya zo nashi da kanshi ba ke cikin alƙur'ani nan dai da sunna su kuma dariƙa ce tijjani ya zo da mai zaman kanta wadda ya kawo sharuɗan shina shina shi dan ka shiga musulunci stil kai ba ɗan ɗariƙa ba ne ba sai dai in ka shiga ɗariƙa to tun da shiga ɗariƙa daban shiga musulunci daban wannan shine da alamar kwashin mark ɗin da muke musu ya kamata manyan malaman su su fito su yi mana bayani shin idan hmm. shiga musulunci kalmar shahada take shiga musulunci da ita me yasa bata isa ba sai an yi wata kuma daban sannan a shiga ɗariƙa kuma a ce duk a cikin addini ɗaya ne a cikin musulunci hmm. to wannan tambayi ita ne ma yan da hmm. samu dace malam Allah ya Allah ya sha muku da kina aljanna mun go amin amin assalamu alaikum alaikum assalam mai magana Malam Muhammad ni ne na sake dawowa. To, Ina da tambayoyi guda biyu. Hmm. Eh, ni ne Jibril Ibrahim din nan na dazu, na sauko yanzu kam. To, Malam Jibril Ibrahim muna jin ka. Hace, ina tambayan malam, a aƙida kamar ta sunna haka don na jin wannan wani lokacin suna shigo da shubuha haka, kamar yadda aka yi wannan mm. malamin rannan. Mm. Yanzu kamar da aƙidan adi sunna yanzu in mutum ya fahimci Ƙur'ani da hadisi, akan fahimtar mm. magabata, dole sai a kira kansa dan izala ko dai kawai in yana kan haka ma kan malam suna daidai da yan izala din sun fahimci tafiyan su ɗaya wannan kan addinin gaskiya yake kuma a in ka bi littafin Allah da sunan annabi bisa fahimta abun nan magabata su ma tijjaniyan suna girarin kana tare da su ko kuma dai sai ka yi tijjaniya ina so a bani da farko dai tukunai. su ahli sunna wanda kila za ka iya kiransu da suna izala ko ka ce salafiya ko ka ce wahabiya wanda wasu sunayen su suka sa wa kansu don a bambance su daga wasunsu a larura irin ta kila rijista da sauransu yanzu misali kalmar izala ai kungiya ce aka yi ta ta wa'azi amma akan koyarwar littafin Allah da sunnar manzala wanda ana buƙatar sai an mata rijista a Najeriya wanda rijistar nan dole ka zaɓi suna wanda sunan shine izalatul bid'a jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wanda wannan sunan ba shine abin lura din ba aikin da ake akai da aqidar shine abin lura ko mutum ya ce shi ɗan izala ne ko ba ɗan izala ba ne in dai ya yi imani da Allah da littafin Allah da sunnar manzan Allah bisa ga fahimtar magabata wannan shine izala wannan shine sunna wannan shine abin da 'yan izala suke kira shi yasa zaka ga a ƙasashe da dama akwai 'yan izala amma sunansu ba izala ba yanzu a jamhuriyar Nijar nan makotanmu ai akwai jam'iyyatul kitabi was sunna akwai kuma jam'iyyatu eh, eh, jam'iyyatul kitabi wa sunna ko dai wani abu makamancin haka kamar ansaru sunna a misra ansaru sunna a sudan da sauransu so da haka su ahli sunna ka'idarsu shine ya zama kai musulmi ne kuma ka yadda da littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa ga fahimtar magabata na kwarai to wannan shine kadai kuma wannan hujjar ko dalilin ta shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wa mai yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda yake sabawa annabi bayan shirya ta bayyana gare shi shari'ar nan cikin littafin Allah ne da sunnar manzala sannan sai Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba ma'ana ko da yana bin littafin Allah ko da yana bin sunnar manzala amma ba fahimtar sahabbai ba to sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nusbihi jahannam wa sa'ad masira to amma su yan dariƙa zaka ga ko da kai musulmi ne kana kan koyarwa Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimtar magabata to in zaka shiga dariƙa sai an sa maka wasu ƙa'idoji ɗoriya akan wacce dukkan musulmi suka yi ittifaki su ne na addini sai an baka wurdin shehuwa ne ko wazifa shehuwa ne a hannun wa ne da sharuɗa da ƙa'idoji kaza kuma abin da zai baka mamaki shine kowace ɗariƙa tana da nata sharuɗan da nata ƙa'idojin in ka shiga ɗaya ma to har yanzu baka shiga ɗayan ba kuma ɗayar ma bata yadda da kai ba abin nufi bata yadda da kai a matsayin cikakken ɗan ɗariƙa ko sufi wanda kake kan turba wacce take mafificiya ba domin kullu hizbin Bimaladaihin maladaihim farihun kowace tana ganin tata ita ce tafi daidai to wannan yana daga cikin bambancin tsakanin su da sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama abin da take bukata kawai mutum ya zama cikakken musulmi bisa ga ka'idojin musulunci amma su yi ɗariƙanci ko ka zama musulmi to sai an ƙara maka wasu ka'idoji da wasu sharuɗa sannan ne kake zama kuma ɗan ɗariƙa to wannan shine dai takaitaccen bayani da zan iya yi a halin yanzu game da wannan da haka a sunna akwai bambanci da a ɗariƙa kamar yadda ka san na ɗariƙar ko mutum ya zama musulmi kuma ko ya yadda da littafin Allah da Suna mazala to in zai shiga ɗariƙa kuma sai an sa masa wasu ka'idoji da wasu sharuɗa kuma sai ya cika su amma suna gaskiya ba haka ne. na'am kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ala muhammad mai magana eh kana magana da Ismail Ibn Kathir minti ɗaya nake bukata zan wa malam istidraki. Malam ina ma fatan alkhairi a karo na farko. A akwai wani abu da ya faru e, ban sani ba ko sabiqul lisan ne aka dan samu akramakumullah a dangane da shi sayyidi Muhammadu Bakari wanda wato malam e, malam na ce ɗalibin sadi. Eh, ya gabaci shehu tijjani shi a karni na tara aka yi shi shi kuma shehu tijjani karni na sha ɗaya yawwa alhamdulillah abinda nake ta hakiki kenan yanzu ka shigo ina shirin nima in abinda da Allah ya saka maka da alkhairi Amin amin yanzu yau dama malam ni ma nake duba nan cikin adabaqatul kubra na Manawi na ga cewa shi ya mutu ne ma a shekara ta 994 eh haka eh, an haife shi 930 ya wuce ya mutu 934 shi ko Shehu Tijjani ɗari 150 1150 aka haifi Shehu Tijjani eh gaskiya haka ne akram sunullah haka shi albasari ya gabaci shehu tijjani shehu tijjani ne yake kawo ruwaya daga shi amma ba ba yake kawo ruwaya daga shehu tijjani ba haka ne Allah ya saka da alkhairi amin malam saboda ai na dama bugun danyi ne saboda ka san mutanen namu wani duk karatun da aka yi ma shi zai duba ba wannan dan sabi'in shi zai kama ya je tara jama'a kuma ya ta nuna musu ai an yi kaza an yi kaza ba kuma karatun da aka yi wanda ya kamata a ce shi ya kamata sun mai da hankali akai ba aiki Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi malam kuma yana daga cikin abin da shi shi abin nan albakari ake ake ake abin nan dinsa da shi na abin da ya kawo ɗariƙar tijaniya ko ɗariƙar tijaniya ta fa'idanta da shi ko abin da ya zo da shi ma sabo a duniya shine maganar salatul fati duk inda zaka karanta tarihinsa zaka ga an gaya maka cikin abubuwa afkaruhu mumayyiza tunaninsa da ya zo da shi wanda ya bambanta da kowa shine kirkiro salatul fati da ya yi Allah ya sa mu dace amin amin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na mai magana magana abu abdurrahman daga libya insha Allah to sunanka kuma sunana abdul nasar abu abdurrahman to duniya na sauraron ka Ina muku fatan alheri. na muna godiya Allah ya saka. An gaida malam lawal ina mishi fatan alheri kuma Allah ya saka da alheri. Amin amin. Karatu ya yi kyau yana hita sosai da sosai. Allah ya taimaka muna fahimta sosai wallahi. To masha Allah tabaraka faɗaɗa bayani yin akwai wurin da ana ɗan riƙe shi saboda al'umma su ƙara fahimta don saboda mutanen da sun yi barna ba ƙarama ba wallahi. Ya Wa Allah. Wallahi sun yi barna fiye da yadda ku tsammani. Ya salam. Allah ne ba mu nasiri. Amin amin. Ya salam. Muna Allah ya da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, Malam Muhammad yau Allah sa ina da rabo. To, sunanka daga na ke kira. Eh, Dahiru Muhammad ne Malam Muhammad, a yi haƙuri Allah sa na samu na dawo. Ikon Allah, to minti daya. Eh jiya Malam Muhammad ai na na in kira har ido na yana rawa Allah bai sa zan shiga ba yau kaga Allah da ikon shi kuma na samu so biyu. Ikon Allah to mm. mu je minti daya. Eh, eh akwai abun da ne dama yana dan so samin rai shine nake so in tambi malam akai zaka ji yan ɗarika suna yawan faɗa. ana zagin su ana zagin su. To shi ne nake so in tambi malam Allah fahimta na ne kalman zagi ne ko kuma a'a ka'ida ne a addini ba zagi ba ne. Wace kalma? Eh so da dama malam zaka ji wani lokacin in ana tattaunawa idan an ce ma mutum jahili ko me sai ya ce wai ai an zage shi da sauransu. To ni kuma idan na duba ayan alkur'ani la ni ne ban fahimci fassaran ba. inda Allah yake cewa ba da bismillahir rahmanir rahim qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayra ghayru salih fala an lima laysa laka bihi il inni a'izuka an takuna min jahilin hmm. To, malam ni a fahimta na na ɗauka duk abun da mutum bai sani ba idan zai tambaya ko kuma idan an faɗa masa yayi yi jayayya kai to ya jahilci wannan abun. Mm. Haka ne. Yin ji so da dama. Assalamu alaikum. Ah, muna jin. Wa alaikum assalam. To malam sai in ji idan duk lokacin da aka zo ake tattaunawa da 'yan ɗarika, idan an gaya musu kalman jahilci ko me to sai mutum ya ɗauki abun da zafi. To shin duk abun da baka sani ba ayan nan yana nunawa ka jahilce shi ne kamar da Allah ya gaya wa annabi Nuhu ko kuma a'a akwai wani muhallin ta da wannan ɗin. To ita kalmar jahilci tana da ma'ana guda biyu. tana da ma'anar rashin sani aljahal ya ati bi ma'ana diddul ilmi jahilci yana zuwa da ma'ana kishiyar sani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa eh, menene khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahil wannan diddu safi kenan diddu rushdi kai safu kenan yana zuwa da ma'anar rashin ilimi wanda bai sani ba shine manzo Allah ya ce amma sa'alu hina jahilu me yasa ba su tambaya ba da ba su sani ba an gane ko fa inna ma shifa'ul ayyi su'al domin maganin cutar jahilci ita ce tambaya to da haka jahilci yana zuwa da ma'anar rashin sani to sannan jahilci kuma yana zuwa da ma'anar wauta rashin natsuwa shine Allah ce khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin to haka nan Allah madaukakin sarki ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yaqfuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun da haka al-jahlu duk anan yana nufin wauta shine wani mawaki yace alala ya jahalanna ahadun alaina fa najhalu ko fa najhala fawqa jahalil jahilina kada wani ya mana wauta sai mai wauta sama da tawawaye to da haka jahilci yana zuwa da ma'anar rashin sani yana zuwa kuma da ra'anar rashin nutsuwa To sannan malamai suka ce ko mutum ya san abu in baya aiki da shi ana iya ce da shi jahili domin shi sani ma'anarsa shine aiki wa mal ilmu illa bil amal shi yasa zaka ga sau da dama a Qur'ani Allah yana cewa Yahudawa jahilai tare da suna da ilimi abin da yake nufi marasa aiki da ilimi na'am eh marasa aiki da ilimi na'am mm. To, kwala muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah, Malam Muhammad, a tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin, amin. Mu je jama'a sauran ne kamar sha biyar mu dasa aya, insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Sunan Muhammad Sani na maganar kasan Jordan. To, Malam Muhammad Sani daga Jordan, muna jinka minti daya. eh muna gida kai kuma muna gida malamin kuma muna addu'a kuma Allah yi shi amin amin kuma muna jin dadin karatu mallam ba mu karatu fiye da ma yan yan karatun mu da kansu ma don muna sauraron su littafin su da kansu ba su su karanta kuma ka zo kuma suna son su yi magana kuma muna gode ma Allah ba taba kama malam kuskuren Qur'ani ba ko hadisin manzo Allah ba kan maganan ce kuma larabanci kuma in ka zo ma jami'a ma ana batu addini ba sa larabanci ciki in ga zo kulliyat ma su masu larabanci ma ba lissafi da su ciki amma she suna so su mantar da warin su kamar larabanci wani harshe ne ko ko wani abu cikin addini ta mun ce wani abu cikin addini amma fikiyar na suke daga larabancin na ba don da harshen larabanci ne da ya sunan shi sibawai da ya fi ko hadasa na hadasa na duniya ko kwalala kwalala rasulullah amma ka zo hadasa na ba sa sibawai ciki kuma su da kuma yanzu da kuma ala gafata malam da ka kawo maganar siba waihi siba waihi gyara aka yi masa a larabci fa ya haɗi zuciya ya mutu su je su karanta tarihin mutuwar siba waihi in ba su sani ba <laughs> siba waihi da imamul kisa'i muqabala suka yi akan mas'alatul zamburiya akan kalma ɗaya ta larabci siba waihi ya kuskure saboda jin ya isa da larabci da aka yi masa gyara da ya shiga gida kwana uku ko hudu bai fito ba aka je aka tarar da gawarsa ya mutu da haka shi yare duk wanda yake wannan fadar kuma galibin wanda suke wannan kakalan cewa yaran galibi ba su je kasashen laraba sun ga yadda larabcin yake ba balarabi in ka je kai masa fiwo larabci ma shi a wajensa yanzu a duniyar larabcin yau sai ya ce sadakan lahul azim saboda su tuni sun daina malam lawa kai wani magana lokacin da muke misra eh. ka je ka ce misali misali kai musu ka ce ma balarabi masar ko kaira hmm. kamar kam haza hmm. ce musu kam haza su hmm. suna ce ehm, eh, ah, suna da wani kalmar da suke yi amfani ce ce eh, su ce kamar bitakallama Qur'an bitakallama eh, shi haka har na Sudan haka suke cewa in ka gama larabci mai kyau sai su ce sadaqallahu Azim ko su ce wannan zancen ba ba zancen wannan kalaman na kalaman na san karto ba gaske cewa amma da karanta littafi kamar yaren shi na Hausa mallan karanta littafi kamar yaren shi na Hausa kuma karatu na kwance amma sha samu wani kuma yana nan littafin mai biya karanta <laughs> shi na sai ma kan littafi take ka karanta wallahi ka sai bari wata magana malam Muhammad Dalibai da suka ga suna yin irin waɗannan abubuwan akwai ɗalibanmu da suka je suka tattara kusakuran larabci na manyan su har na shehu Ibrahim. Amma hmm. wallahi wani ya bugo wani ya bugo uh, waya yana ba da haƙuri don Allah ka asa ka asa ka asa. Muka ce mu ba za mu sa wannan ba wannan ai sakarci ne. Ai rashin abin yi ne yake sa wai haka rinka bin wai kuskuren wani a larabci. <laughs> Ikon Allah. Mu a wajen mu aibi shine kai kuskure a Qur'ani ko a hadisi. shi ma kuskuren iri biyu ne akwai kuskuren da yake nuna baka sani ba ne akwai kuskure na mu'ujiza mu'ujizar qur'ani ba wanda ya gagara ya kuskure a qur'ani amma akwai kuskure na baka iya ba da kayi an san makarancin qur'ani da ya ji ka ya san wannan wajen baka iya shi ba ne akwai kuma kuskuren da da kayi an san mu'ujizar qur'ani ce ta kama ka anan gaskiya wannan daban kuma wannan dai kamar yadda wani ya faɗa ne yace ana cewa shehunan ku sun yi shirka ku kuna an yi kuskuren larabci ana ga yaƙi kuna ga kura <laughs> iko Allah da abin na ban mamaci su ba su taba kama kuskure kan mutum ayya ko ba fasara aya daidai ko hadisi su ce hadisi daif bane kullum shi da larabanci kullum shi larabanci a ce ka fasara magana shi kuma shi ka kasa kuma masu mm. rajin malam wala su da kansu littafin zan ba su karanta kuma alhamdulillah hausawa ala muku halshe na yaren ku ana fahimtan ku ku yi yaren ku a fahimce ka a fahimce addini addini ci gaba ka saura kana larabanci subhanallah ya <laughs> sa kamar mu na muke kasa larabawa nan kana larabanci da shekara sai suna ba mu kunya don kan zo bina kuliyar larabanci ba da kai ba lissafi da su in ka ce wajen kan mm. kamar shirma ce ba lissafi da su mm. amma eh, kan su sun dauka su sun ɗauka kawai koyon larabci shine ilimi wanda kuma an riga an wuce wannan duk malamai idan ka karanta tarihin su za su ce maka kafin su shiga karatu sun koyi larabci ashe kenan shi koyon larabcin hanya ne na aje ai karatu ba wai shine karatun ba su kuma sai suka tsaya a nan <laughs> ulumul ala suka tsaya suna ta ɓata kansu lokaci a ulumul ala shi dai sun tsaya hanya eh, sun tsaya a hanya an tafi an bar su shi yasa ka ga profesa a larabci wani amma bai san hukunci alwala kirki ba zai iya maka ba wani alwala cikakkiya ta kirki ba zai iya ba ballantana ya kawo maka hukunce hukuncenta da dalilanta daki daki na kwala muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin amin ma mun gode wa malam faso sai Allah ce muna addu'a Allah ce ya malam Allah ce ya malam Allah amin gode gode insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Malam Muhammad. Na'am, dan wa ka sai wuri mai kyau don Allah ko a yaniya. Baka jina. Muna jin ka ma background ka muke jin sosai. Okay. Malam na muku fata alkai sunan Muhammad Sani na sake rawa. Lala ina so ma malam tambaya da Allah game da maganar da Hajiya Halima Katsina ta yi din nan. wasu kamar yadda rika su ba addinin musulunci suke suke bakwai suna addinin musulunci ne suna yin wasu abubuwa ne wanda ya sa suka fita ga musulunci ne. To duka biyun duka biyun akwai. Magana ta gaskiya duk mutumin da ya yarda da cewa wani abu yana zama Allah wannan ba musulmi ba ne In ma da yana musuluncin to ya fita. Saboda wannan kalmar kafirci ce kalma ce ta ridda. ko ka ce Allah yana shiga jikin wani wannan ma ce. ce shi yasa zaka ga irin su hallaju wanda shi ibn al-arabin nan da muke ta magana a kansa a yau daga wajen su hallaju ya koyo wannan kamar yadda malamai suka rubuta a tarihinsa wanda su hallajin nan duk a tarihinsu hukuncin kisa aka yanke musu saboda sun yi aka kakkashe su a lokutansu dan ba a zuwa tarihin ne a faɗa amma zaka ga waɗannan shehunan da yawancinsu duk a zamaninsu lokacin akwai daulolin musulunci ana yin haddi kakkashe su aka yi sara kansu akai, saboda sun yi ridda sun faɗi kalmomin kafirci kuma sun ƙi su janye an ba su dama su yi tuba irin tuba ta wanda ya yi ridda sun ƙi su janye a ƙarshe aka kakkashe su to kuma yau za a zo ana nuna mutane su ne hero su ne shehunnai su ne waliyai su suke koyar da tarbiyya kuma ga kalmominsu na kafircin nan har yanzu suna nan ba su janye su ba ba a daina faɗar su ba sai dai ɓoye su ake yi ba a so mutane su karanta yau karatun da muka yi in Allah da mako mai zuwa za ku ga abin da shi ibn al-arab ibn arabi yake faɗa ko da yake yau ma ya fara faɗa cewa da ka yi suluki a hannun wani shehi to zai kai ka har ka rinka ganin Allah to za mu zo inda zai rinka faɗa yadda ake tarbiyya da yadda za a shiga kalwa da menene da menene duk a karatun sati mai zuwa insha Allah zai fito so da haka akwai abubuwan da da yawa suna yi suna barin musulunci ne mutum ya zo ya ce an ɗauke masa sallah ya daina sallah an halatta masa zina wanda shi wannan ibn arabi cikin abin da aka faɗa a cikin tarihinsa ya shi ya halatta shan giya kuma ga shi shehi ne waliyi ne ga sunansa a cikin jawahirul ma'ani shi ya ce shan giya ba haramun ba ne, yana sha kuma ya haramta ya halatta zina zina ba haramun bace yana yi ko yana cewa in an yi ba laifi bane irin abin da zaka ga da yawan wanda suke cewa yan hakika ne suna yi zaka ga mutum yana shan giya yana zina yana mu'amalarsa da mata ramfan so da haka wannan duk a cikin dariƙa eh, eh, eh, aka samu duk da ba ce kowa yana yi ba a dariƙa. amma dai tabbas akwai shi a dariƙa. assalamu alaikum Wa alaikum wa wa Isha FM, Isha FM. Gidan hujja, hujja, ka ta kwace ka ko kafar ka ta kai ka babu kame kame hujja ne zalla. Yawwa Allah ya da Sunanka kiran. Muhammad Musa Ibrahim ne daga Delta State. to Malam Muhammad Musa Ibrahim muna jin ka insha Allah. ina gaishe da Sheikh Malam Lawan Abubakar Trayor. Ina amsa malam jazakallahu khairan. Malam magajin malam Allah kullum da ji karatun ka sai tuna da mariga shek Jafar Mahmud Adam. Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta. Amin amin amin amin amin amin. Allah ya kara riko da hannunka Allah ya ƙara haskaka kirjinka Allah ya ba karatu mai yawa mai albarka amin amin ya Allah wallahi fara wayar ma'ani da kudu duriya wallahi ya sa mutane da yawa sun wayewa hmm. dan ni tunda nake jin ana kalubalantan mutanen nan a social media ban taba jin an ce wani ahlus sunna ya koma ka ba sai dai ka ji dari ka ya koma ahlus sunna ko wannan ma yan tiri baya. Mm. Iko Allah. To, ka godiya don wa Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da eh, alkhairi. Eh, Malam Muhammad. Na'am. Allah bari yi amfani da wannan damar da Allah dan yi wani magana ta wajen malam. Malam muna sauraron karatukan ka na tafsirin Alƙur'ani da ah, Undatul Ahkam da Al-Lu'lu wal Mardan fi mattafaqa alaihi shaykan da mm. kaman Ihya'us Sunna to mu na nesa da muke saurara a social media ba ma samu muna muna da tambayoyi da yawa amma ba ma dan samu inda ya mm. kamata mu ka sako mu na tambayoyi ko kuna da wani hanya da ake bi ake aika sako eh sai dai akwai in an yi adin ɗinka a group to za ka iya yin magana da admin sai ka tura masa sai ya rubuta lokacin da muke karatu in ya fito da ita sai a amsa maka sai ka ji shi ta karatu. Ikon Allah. Tuna gode, mun kuma ya dai samun hakan ne ban san ta ina zan same shi ba saboda ina nesa. Ka turo audio na tura wa malam ya so ko kuwa malam eh, ya turo ya turo lambar ta wajen ka sai a tura mu sai bayar ayi adin din sa a group. To na gode Allah ya saka da alkhairi. Isha FM, Isha FM gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Na gode, na gode. Allah ya saka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Na mai magana? Muhammad daga nan Travelers. Ina muku fatan alkhairi da ke da malam Lawal ina gaida ku ina muku fatan alkhairi. Da fatan kun ina lafiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku insha Allah. muna sauraren karatu daga nan kasar Libya insha Allah karatu sako yana shiga sosai Allah ya saka da alkhairi. Amin. khairan. Allah Ubangiji ya saka muku da gidan aljanna Allah Ubangiji ya haɗa mu cikin aljanna da wasu mu gan ku ya sa duniya Allah amin amin Allah ya mana wannan arziki. Na bar ku lafiya a tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi. Muna Allah ya saka. Assalamu alaikum. وعليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم إيه مغانا أهلا محمد نعم E sunana Yushau Bamba. To, Malam Yushau muna jinka daga nan. Eh, ina kira daga nan ga kasan Ghana. To, muna jinka Malam Yushau. A wani gari da ake kiran shi Salga. Mm, to, masha Allah. Masha Allah. A ah, eh to kullum na kira shin ce na kasan Jordan to amma yanzu insha Allah na kuma zo Ghana tun wancan bakwai biyu. Ah, Ina maka fata ya kare. Mun gode Allah ya ah, sa da alkhairi. Malam Malam Muhammad. Minti da yanka ya kare bari mu je na gaba insha Allah. Ya hankuri ya hankuri saboda Allah. To ka relax too much. Muna ji Amurka. Eh, ina mata fata alkhairi kuma ina gaida babban malamin mu Malam Lawal Fa Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya bukatun ku baki daya da mu da ku. Ah. Malam Muhammad na abin da ya sa na kira game dai da kan zancen larabci an yi kuskuren larabci saboda wani program yau na saulari jiya aka yi shi wannan malami malam wani ne na gusau Allah ya saka mishi da alkhairi habibu ya zana littafin shi ya karanta kuma ya sa mishi wasali she na ga wani ya zo ya ce wo ya pronounce ya karanta wani abu eh, ya kawo arfin taukid ya zo ya ce inna Allah wo shi ya ce wa rasulullah ya ce a'a ni na zana littafin kuma ni nayi wasalin tun daga malam Muhammad ya askaka ga kan da abin yake To a doki ma ko da safa ni cikin pronounce ya ce wa rasuluhu. Amma hmm. tun da an fahimci irin wannan abin nan abin da nake son yan bid'a su gane baya hmm. sake ma'ana. Hmm. Kamar dan ce ni kharastu kamar ce eh min al-masjid. Shan ce ilal bait kaga sai na kawo na ce ilal baitu ba cewa ba fahimci abin da nake nufi ba. So da shi zan mutum ya yi larabci ko da ga kuskure amma ka fahimci me yake son ya fadi yanzu ana batun tauhidi ni fa batun hmm. mutum ya yi addini shi da hmm. Allah ya san me Allah ya fadi me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatar yanzu hmm. she ka kuka ce wani an kuskure larabci she ka bar a bata lokaci wani awa kan wannan tsohon shi mutanen mu yan tarika don girma Allah ku fahimci yanzu fa an waye mutane suna son su san ya ake bautan Allah ne ta kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da saban shi su ma suka bijirar da addini zuwa ga eh, waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai da sauransu hmm. amma sai mutum zai ce kai kuskure nau kai kuskure lugga to yanzu idan mutum bai jin larabci ma sai yayi hmm. addini aka karantar da shi cikin Hausa yayi addinin nan ta karantarwar manzon Allah don Allah mm. Malam Muhammad bai fi professor da ke jin larabci ya yi bid'a ba. To nesa ba kusa ba haɗi. Yawa! Saboda shi mutanenmu su gane yanzu duniya ya waye zancen wani ya yi kuskuren larabcin nan su futar da kansu su bar a karantar da mutane akida yanzu malam lawan ya yi karantarwa ya ce cikin littafi an ce kaza maimakon ko ka ce a'a malam lawan wannan abin nan ba fadi ba cikin littafin ba Koko ba jawairin ba ni kake karantawa ba sai ka zo ka ce oh, ka ji yayi kuskure larabci kaga wannan ga hauka ne da hmm. rashin da rashin tsoron Allah da rashin son ba son mutane su fahimci wani abu ne addini hmm. so da sha Allah ya rufa muna asiri Allah ya biya muna bukatun mu malam kuma Allah ya saka mishi da alkhairi kai kuma malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi amin amin eh, amma mutanen mu su gani yanzu an waye Allah so a ba ba ba wai kuskure larabci ba muna godi Allah ya saka jama'a ku bar mu doki mutane uku mu dasa ayan kuri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Ahmad na'am barkan ka da fama ya hakuri da jama'a mm, to barka Allah ya muna sunan ka daga nake kira sunana Sa'idu M Ali ina kira daga Macina a jihar Yobe Mm. To malam Ali ka. Gaskiya Allah saka malam da alkhairi. Mm. Wato irin waɗannan karatuttuka da malamin sunna suke yi gaskiya ana samun karuwa sosai mutane suna fahimtar abubuwa da dama. Mm. Domin da gaskiya kamar irin waɗannan karatuttukan malam Kabiru Gombe Allah ji kansa ba don ya rasu ba. a bakinsa muke jin irin waɗannan karatukan shi kaɗai amma yanzu sai Allah ya kawo malam matasa ga sunansu alkanawi da sauransu suna wayarwa da mutane kai mutane suna fahimtar abubuwa sai Allah saka musu da alkhairi da malam kabiru gombe wato in yana faɗan waɗannan waɗannan abubuwan sai ga kamar shari'a. Ke dai muje muje kan sai fata alkhairi mun gode Allah ya saka. To masha Allah to ya masha Allah. Je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na mai magana. Mai magana Rabiu daga ƙasa Faransa. To na Mala Rabiu muna jinka. Na eh to Malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya biya ka da gidan aljanna. Eh, malam malam Allah ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya kare shi Allah ya kare gaban shi da bayan shi Allah kuma ya eh, Allah ya tsare mushi mutuncin shi wato malam Muhammad akwai wani kwarai ke na ga mutane ma sun yi magana akai amma dai duk da haka akwai wani wata wata gaba da ya taɓo. wacce mm. na tabbata har ga Allah malumanmu na sunna na farko an yi musu wa'annan abubuwan akwai wani bafulatani da ya bugo ya ce an koye shi ma a cikin dangi mm. saboda kawai ya karɓi sunna mm. an kwace mushi gidaje an kwace mushi mata mm. an kore shi a dangi laifin shi shine ya bar ɗariƙa ya ya koma sunna to yanzu me suka ɗauki ahalin sunna saboda na ga akwai mutane da yawa wanda suke fita ma daga musuluncin kwata-kwata su koma mm. wani abu ban taɓa ganin ana musu irin wannan kiyayyar ba kuma 'yan ɗariƙan ne mm. Mm. yanzu waɗanda suke fitowa su ce shehu ibrahim allah ne waye allah ne suke ɗabbaka abin da yake cikin littattafansu waɗannan ba kafirai ba ne to amma din ya fita daga cikin wannan abin da ake ya koma suna a kwace mar mata a kwace mar gida a kore shi a cikin dangi a kusa wato a disonin ɗin shi ya zo ya kukkulla ya kukkulla kuma yanzu haka nan da kake gani karshen ta ana bin ana bin rayuwar shi wannan wani irin wani irin abu ne haka eh kuma sun ce dariƙa nan ba dole ba ce hmm. sun ce wai dariƙa ba dole ba ce to me yasa ake ma a halin sunna haka ka fita daga dariƙa ka to da can da ba dariƙar kuma ba tunda hmm. ba dariƙa ba addini ba ce ba ita ce ta zo da musulunci ba da hmm. can da ba kuma fa sannan ko magana ta biyu akwai wanda ya shigo ya taso da magana wanda ya ce zai kawo maganar Dr. Jalo Jalungu. Hmm. An ce ya kawo bai kai ma minti ɗaya ba. To ni ma a hmm. ranar ai na kawo maganar wani malami a Bauchi. Wacce ni a ranar ma na turo maka da abin kuma malam Muhammad ka ce in turo da bidiyo hmm. Har malam ma ya san maganar kuma an ce in za a saka ta yau. To na turo maka magana tun a ranar na turo ma da bidiyon. yanzu sai a saka mutane su ji su tabbatar saboda mu an muka faɗa akwai su kuma suka faɗa babu faɗa babu mu faɗa akwai a ce su kawo su kasa kawa a ce mu kawo to shi tun da bai kawo ba to ni yanzu na kawo tun wancan satin na kawo a ranar a lokacin ma yanzu malam Muhammad dan girman Allah ka saka mutane su ci shi wancan malamin ya ce gara a zaɓi Kirista e ya ce gara a zaɓi Kirista a kan ɗan izala. Yanda ya faɗa kenan sai a saka mutane su ji kar su ga kamar ƙarya aka mishi. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad daga Saudiya Riyadh. To Malam Muhammad duniya na sauraron ka. Malam Muhammadu ina yi maka fatan alkhairi da fatan samun lada kamar yadda nake mika godiyata da gaisuwa zuwa ga babban malaminmu Malam Lawal trayom Allah ya kara lafiya da imani da ikilasi. Amin da zaɗin Malam Muhammad ina so in ce maka ya zo

bari yadda kai wannan naɗin kasan na sa'idi ne a nan eh, nan egypt eh kaji suna suna kam di ba wula kai eh a wani. kaji ni larabawa na ce larabawa na ce like likai kaza ko shi su ce shi suna ce ashen kaza ashen kaza eh da mm. eh, eh ashen kaza Ala Muhammad ba wai wannan ba ma wannan ka iya cewa wani sirri ne na yare da gogewa na ma'abutansa a kuskuren a fili su daidai ne a wajensu yanzu oh. balaraban sudan ba zai taba ce maka kultu ba sai dai ce kulta kuma yana nufin kansa shi ya faɗa kaga a ka'idar larabci in ka ce kulta to yanzu wani ne ya faɗa ba kai ba amma kulta shi balaraban sudan ya ce maka kulta yana nufin kultu ta littafi shi shi ta yake nufi eh.

ya san mai alkyabba ba guga ai ba ruwan malam dawar tirayo ba ruwanka amma da malam rabi nake bada in ya yarda ni ina tsaye ne a sa mai alkyabba ba guga don karka manta in kuma mu wuce wajen shine ka san yau sun yi fana'i saboda an fara shiga babu shirka sosai ba za ka gan su ba yau na ji malam yayi magana ko Allah eh sati mai zuwa ma ba za ka gan su ba sai an nan an kusa gab da boda to sai su dan zo akwai da za su dan numfasa sai su zo nan kuma ka zai da ke yin cunkoso saboda yanzu a ta mitin wanda suke da dama su kira kar su kira yanzu saboda an shigo fannin shirka kaga na kwance na kwance ma ya sa su sun yi fana'i ikon Allah eh, ina maka fatan alkhairi ina malam fatan alkhairi Allah ka tabbatar da mu akan bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma salafus salih magabata na kwarai isafin gidan hujja hujja ka ta kare ka eh babu kame-kame ko ka kashe wayarka ko ka minci na dan kai ta ihu ko kuma ka gudu da kafarka <laughs> wani wanda ya zo Eh, a sa mana, a sa mana da Allah mai alkyabba ba gura mu ji. Mun sa, kai dai mun sa, mun sa karshen program. Allah ya yi muna. To, assalamu alaikum. Wa alaikum, salamu wa rahmatullah. Eh, jama'a mun duba mu doki eh, kwala na karshe shi mu dasa aya ku yi hankuri don Allah. Ala Muhammad karkasa wani kaset. To shi kenan an gama. Eh, wani An gama. Kuma muna ba muna ba ƴan uwa shawara da Allah a rinƙa ladabin harshe a rinƙa ladabin magana. Na an gama. Eh, abin da ya shafi ilimi da topic ɗin da ake tattaunawa wannan kana da dama a ilimi ka kausasa harshe inda ya kamata a kausasa. Tunda ka'ida ce ta wa'azi. Akwai wajen da ake kausasa akwai wanda ake tausasa amma a daina shiga haƙƙun mutane ko a rinka magana a kan shaksiyar mutum. Mm. Ah, mun doki kwala na ƙarshe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad, barka dai. Barka dan wa sunan ka daga nake kira. na Abubakar Siddiq daga New York. To muna ina fatan ma muna gaida mutane. Ina fatan malam malam malam malam na lafiya. Alhamdulillah. To malam mutanen nan sun damu sun ce wa ya hankuri a daina karanta musu littafinsu a bari malaman su su karanta. Wannan ga malam sun fara karantawa wallahi zan bari. in dai wani ɗan tijjaniya wani shehu ya fara karantawa a social media haka ana buguwa ana masa tambaya yana feɗa abin na ilimi yadda suke a cikin littafinsu to mu za mu ja bayan mu ma sai mu rinka bugo waya muna sauraro Allah. Amma ba yadda za a yi ba karantar da al'umma ba kuma su hana a karantar da eh. ita. Eh, muna, muna, muna tare da wasu ne daga nan suke suke cewa to, to menene ma damuwan malam da wannan littafin su na ce to shi kenan na tambayi malam malam ya daina karantawa to shi kenan ba zai karanta ba kuma to sai yanda ta yi damuwa ta da littafin kawai gashi littafi ne jigo a ɗariƙar tijjaniya amma an ki a karantar da shi ni shine damuwa ta ya kamata a fito a karantar da shi kowa ya san me ake yi a ɗariƙar tijjaniya menene hakikaninta eh. shi ne damuwa ta amma suna ta gwara kan mabiyansu mu ma suna gwara kanmu wasu su wani abu mu ce akwai su ce babu mu ce akwai su ce babu to gwanda a zo a gani in akwai din ne akwai in babun babu ne yanzu idan da ba dan muna karanta jawahirul ma'ani ba za su cika gari da cewa su dan anti ba akan daidai suke ba eh. amma gashi muna ganin abubuwan da su dan anti suke yi gashi a littafi wallahi in kuma akwai wanda ya ce eh. ƙarya ne ya fito ya kare to mana abin da ya bani abin da ya bani mamaki ne an ce ba za ka yi ka karanta ba an ce wai e wai jazaba jazaba zai rike ka ba za ka yi ka ci gaba da karatun ba sai ga shi har yanzu kana nan kana wallahi Allah ya tuba abin abin dariya wai yaro ya tsinci haƙori ba wai an ce jazaba za ta hana mu karatu to ita wannan jazabar wace iriyar jazaba ce da za ta hana karantar da ilimi kamata yi jazaba ai ta sa a yi ilimi ba ta sa a kasa ilimi ba eh saboda saboda wai kana a nai shi yasa wannan jazaban zai bari ba za ka iya ka karanta ba ni ba wani shehi da nake tabawa ni magana ta ilimi da aka rubuta a littafi nake karantawa kuma ni na ce ni ɗalibi ne ni ba malami ba ne ba musamman a wajen tijjaniya da kuma abin tijjaniya amma in na yi kuskure to a fito a nuna min kuskuren nawa a tabbatar min in an eh. tabbatar min wallahi zan karɓa da hujja amma ba da kama kama ba to ya yi kyau Allah saka da alheri amin amin Allah biya Allah Ahmed na'am ina fatan Allah Allah ya baka lada Allah ya biya ma bukatunka duk na alheri yanda kake sawa mutane na fahimta to Allah kuma ya yi maka tukuici da shi da abubuwa na alheri kaga ga wani Allah yau ya zo ya kara tabbatar da abin to ka gani ko mm. to Allah sa mu dace na ku lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah jama'an nan ga zamu zo da karshen college insha Allah ah, mm. gabanin malai sauka Sheikh muna maka fata alkhairi muna godiya sosai da lokacinka da kuma irin karatu da ake bamu gabanin ka sauka kamar yadda muka saba kalman ka na karshe ko wani kalma da ya ka ko kalmatai wanda za mu dasa aya da shi na'am shek to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tare da dukkanin girmamawa ga masu sauraro musamman su waɗanda suke 'yan ɗariƙar tijjaniya ku gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son mu ne baki ɗaya da alkhairi yana son mu ne da shirya shi yasa kuma yake kafa mana hujjoji mu dan gaskiya ta bayyana gare mu li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai shirye shiri da hujja wanda kuma zai bata ya bata da hujja hakika karatun yau ya bambanta da sauran karatuttuka da muka yi a baya ta fuskar fito da wasu abubuwa da yawa wanda 'yan tijjaniya suke ɓoyewa musamman magana akan wahadatul wujudi musamman magana akan ɗaya daga cikin wanda suka ɗaga tutar wannan aƙida mummuna a duniya shine Muhyiddin Ibn Arabi ga ambatansa a cikin littafin Jawahirul Ma'ani tare kuma da wannan mugunyar aƙida wanda wallahi ni na taɓa tattaunawa da wani shehun ɗariƙa yake nuna min cewa shi wannan Ibn Arabi yana cikin wanda suka ɓata ɗariƙa to amma gashi kuma jigo ban taɓa tsammanin ma akwai maganarsa a cikin Jawahirul Ma'ani ba sai gashi a karatun yau mun ci karo da shi to wannan yana nuna maka cewa lallai lallai akwai lauje a cikin naɗi akwai abubuwan da su kansu 'yan ɗariƙa wasu ba su san su ba kuma dukkan wanda yake tada jijiyar wuya cikin 'yan ɗariƙa yake cewa babu wahadatul wujudi a cikin ɗariƙar tijjaniya ma'ana cewa komai Allah ne to kaga ɗayan biyu ne ko dai bai san ɗariƙar ba ko kuma yana ɓoye gaskiya bai san ɗariƙa ba saboda bai san ma jawahirin ma'ani ba bai karanta jawahirin ma'ani ba domin da ya karanta jawahirin ma'ani to zai tabbatar da wannan aƙida cewa akwai ta domin ga wanda suka ɗaga tutar ta a duniya kowa ya san waye shi kuma ga maganarsa a cikin jawahirin ma'ani kuma ga shi ma ya fara zayyana hanyar da ake bi a kai ga wannan shine ya fara maganar tarbiya da suluki da me da me da yadda abubuwa suke zamowa haka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to sannan abu na biyu wanda da yawan 'yan tijjaniya suna faɗa ko mu a farko ɗin za ka ga duk mun karanto a nan cikin jawahirul ma'ani suna faɗa cewa dole ne kullu faqih eh, kullu sufi faƙi. walaysa kull walaysa bil aks haka suka ce dukkanin sufi masanin fiqh ne amma babu akasin haka to kaga shi a aqida ibnu arabi a yau yadda wa ilimi hujumi ilimin shari'a cewa a nisanci ilimi mutum baya samun kamala ta hanyar ilimin da aka samu a littafi ko hanyar ilimin da aka samu daga bakin shehu sai ka kai ilimin ka yana zuwan maka daga Allah wanda kamar yadda na gaya mana wannan kafirci ne karara domin da awar wahayi ce bayan na annabi sallallahu alaihi wasallama ko bayan cikar annabta wanda kuma wanda ba sani ba suna kokarin su mana rawar kafa su mana jayayya ga abubuwa nan da dama za mu ci da su a cikin jawahirul ma'ani ba wai magana ilhama ake ba wani lokaci ma suna cewa annabi ya zo kiri da muzu ne ya ba su saƙo magana ilhama duk wannan ba ita ake ba shi yasa wanda ya ya dazu na ce masa to ga misali kawai ka bani jawahirin ma'ani ka bani hujjar salatul fati ta ya salatul fati ya zo salatul fati kowa ya san sigar da aka ce salatul fati ya zo siga ce wacce ita kanta yadda da ita ma kafirci ce domin yadda ne da cewa akwai wani wahayi da ya sauka bayan manzo Allah ya bar duniya to da haka dai da wannan nake kiran kaina da kuma dukkanin yan uwa lalle lalle ya kamata mu shiga taitayin mu mu koma mu karanci addinin mu karatu mai kyau sannan mu gane cewa akwai abubuwan da ko shakka babu in mutum ya kudirce su ko da yana tuce shi musulmi ne to wallahi ya bar musuluncin nan kamar yadda Allah ya gaya mana lokacin da yake magana akan munafukai ubangiji ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kar ku wani hanzari kun kafirta bayan imanin kuma? ma'ana mutum yana iya kafircewa kenan ashe ko bayan yana da imani to ire-iren waɗannan abubuwan su ne suke kai mutum zuwa ga kafirci ɗin ko da ada kuma ya zama musulmi Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan tattawa. alaikum